sanya alkhairi cikin wannan zama namu Allah isa ya zamanto shiriya ne ga waɗanda suke kan ɓata Allah kuma ya ganar da al'umma hakikanin addininsa kamar yadda 'yan uwa suka sani cewa yau rana ce daga cikin ranaku da nake gabatar da littafin al'ifadatul ahmadiyya da muridi sa'adatul abadiyya a wannan feji na isha fm mai albarka sai dai kuma gashi yanzu sun ga wani topic din daban insha Allahu bisa taimakon Allah za mu ringa kasa rana ɗaya za mu tahaddi mu sa shehu a fefe mu gani shin ɗarika ko shehu ya ƙyanƙyashe wanda zai ƙwace shi rana ɗaya kuma in sati ya kewayo in Allah ya sa muna dare da lafiya sai mu ɗora cikin karatun littafin al-ifadatul ahmadiyya li muridi sa'adatul abadiyya wannan karatu insha Allah haka zai ringa gudana kamar yadda yau gashi tahaddi ne shehu da kuma mabiya shehu shehu ya ce tauhidi ne ka ce kai Allah ne ya ce tauhidi ne ka ce kai Allah ne ya faɗi wannan magana a cikin littattafansa gurare daban-daban tsantsar tauhidi shine ka ce kai Allah ne saboda a lokacin da ka ce kai Allah ne ya ce ba kai ne kake yin magana ba Allah ne yake yin magana a harshen ka sai shehu ya kawo wanda za mu karanta ya ce ai hatta lokacin da لا يتكلمون إلا من له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق na'am malar kanawi na'am an samu matsalar network afwan gashi mun dawo kamar yadda muka yi bayani haka shehu ya ce tauhidi ne ka cewa kai kanka Allah ya ce a lokacin da kake wannan maganar ya ce ba kai kake magana ba Allah ne da kansa yake magana sai ya kayi ce aiko lokacin ma da Allah ya magana da annabi Musa ba wai a'a Allah ne ya yi magana ba bishiya ce ta yi magana ta ce ita Allah ce Allah ne ya tajalli cikinta sai ya yi magana akan ta. madogarar shehu kenan wanda karatu shi zai fito da abebaɗan sa'annan kuma bayan mun yi wannan za mu shiga cikin littattafai na shekul islam ibn taimiyya ba don komai ba sai don tabbatar da abin da shehu tijjani ya faɗi game da ibn taimiyya kamar yadda yake cikin jawahirul ma'ani cewa fa ibn taimiyyan nan fa baya tare da su kuma yayi wasulci ga dukkanin ɗan ɗariƙa idan ya ga ibn taimiyya ya gudu kamar yanda in ya ga zaki yake guduwa insha Allahu za mu ƙara tabbatar da wannan magana haka Shehu Tijjani ya faɗi cikin Jawahirul Ma'ani to a gurguje Malam Muhammad za mu buɗo wajen da Shehu ya faɗi haka za mu buɗo wajen da Shehu ya faɗi haka mu haska wa ƴan uwan su ma su gani mu haska wa ƴan uwan su ma su gani kaga wanda ake jan janka akan baka sani ba to yanzu in muka haska ma sai ka yi kana sane. malam muhammad wannan cikin firiya da tafsir ne gashi cikin firiya da tafsir ne gashi kuna kallonsa cikin mujalladi na farko ga abin da shehu yake faɗi idan muka duba gashi cikin shafi na ɗari biyu da ashirin da ɗaya shafi na ɗari biyu da ashirin da ɗaya ga abin da shehu yake cewa shehu ya ce a tauhidu ala salasi maratib shehu ya ce tauhidi yana kan matakai guda uku inji shehu ibrahim ya ce lahu kishirun wannan tauhidin fa yana da ɓawo walahu lubbun yana da ɗan ciki ƙwaya ya ce kuma wallubbu shi ƙwayan lahu lubbun aidan shi ma yana da wani ƙwaya a cikinsa yadda ka san gyaɗa gyaɗa farko ɓawo ne bawon gyaɗa in ka buɗe shi za ka ga wata fata a jikin wannan ƙwayar ta gyaɗa ita ma an ka ƙara zamar da ita sai ka ga kuma asalin gyaɗar farin gyaɗar to haka shehu ke raba tauhidi kuma zai yi bayanin kowane mataki kaka yake shi yasa ya ce wa lubbu lahu lubbun aidan shi ma ƙwayar yana da wani ƙwayar a ciki lubbun lubbi yace shine Lubbin lubbi yace huwa zaitunu shine zaitun yace allazi yakhruju min al-lubbi wannan da yake fitowa daga jikin kwaya to shehu zai kasa tauhidi yace tauhidul ammati yace akwai tauhidi na gama gari malam muhammad kai arifi ne to in kai ba arifi bane kai ma tauhidin ka na gama gari ne tauhidin ka kai ma na gama gari ne na mahajubai ne yace shine la ilaha illallah kaji fa la ilaha illallah inji shehu yace tauhidi ne na gama gari yace la ilaha illa huwa wannan duk tauhidi ne na gama gari yace li annahum ghaibuna anil haqqi tabaraka wa ta'ala yace su din sun faku gabarin Allah tabaraka wa ta'ala shehu yace wa tauhidil khassati akwai kuma tauhidin keɓantattu la ilaha illa anta yace la ilaha illa anta shehu yace da annahum saboda su wa'annan ma'abuta wannan tauhidin hadiruna ma Allah tabaraka wa ta'ala masu halattowa ne tare da ubangiji tabaraka wa ta'ala yace haza huwa lubbu wannan shine lubbu din an gane yace kuma wa tauhidu khasatil khasati shehu yace tauhidin keɓantattun keɓantattu an yafinau an anfusihim yace shine su kare gabarin kawukansu su yi fana'i gabarin kawukansu fa yasma'u tauhida yace sai su ringa jin tauhidi minal muwahhad minal muwahhad daga shi wanda ake kadaitawa din shine Allah la ilaha illa ana shine kaji mutum yana cewa la ilaha illa ana ya ringa babu abin bauta sai ni duk da ya ce babu abin bauta sai shi shehu ya ce haza lam ya takallam ya ce wannan fa bai yi fa magana ba shi wannan Mutum da yake cewa ba abin bauta sai shi yana shi Allah ne shehu ya ce wannan bai yi magana ba ya ce inna ma kharaja tauhidu minhu wai kaɗai tauhidin ne ya fito daga gare shi da ce shi Allah ne ba shi yayi magana ba shi bai ce komai ba saboda yayi fana'i ya kare ya shige cikin zatin Allah yace kawai tauhidin ne ya fito daga gare shi yace nataqal haqq Allah ne yayi magana ala lisanihi akan harshen sa da yace shi Allah ne ba shi ya faɗi ba Allah ne yace shi shine nataqal haqq Allah yayi magana ne ala lisanihi akan harshensa yace kama na taqa kamar yanda Allah yayi magana ala lisani shajarata akan harshen bishiya wai kaji Allah ne yayi magana akan harshen bishiya fi haƙƙin Musa cikin haƙƙin Annabi Musa inji Shehu yace Musa Shehu yace Musa zan buɗo shafi na ɗari biyu da ashirin da biyu yace Musa a ta shajaratan wai annabi Musa ya je gurin wata bishiya ne Faƙalat sai ta ce inni ana Allah kaji wai bishiya ce ta ce ni ce Allah in ji shehu fa faƙalat sai wannan bishiya ta ce inni ana Allah lallai ni ce Allah Ya ce in kana alhaƙu in har Allah ya zamanto ɗiƙu zai yi magana ala lisani shajaratin akan harshen wata bishiya in dai har Allah zai magana bishiya ta ce ita Allah ce yace fa an yantika ala lisani bani adama aula to ai Allah ya yi magana a harshen mutum mutum ya ce shi Allah ne shi ya fi cancanta kaga inda shehu ya ce mutum zai ce shi Allah ne amma tauhidi tauhidi ne ka ce kai kanka Allah saboda a lokacin da ka ce wa kanka Allah ɗin ba kai ne kake yin magana ba Allah ne da kansa ke magana a harshenka saboda Allah ya yi tajalli a jikinka to a lokacin zan kawo inda shehu ya ce ko kallon mutum ka ka ƙura masa ido to a wannan lokacin Allah ne ke kallonsa ba kai ba saboda kai wannan a wannan lokacin Allah ne ya tajalli a jikinka Allah ya bayyana a jikinka kai kai magana in ji shehu kenan kaga wannan shine topic din amma za mu yi ta ƙarawa guraren da shehu ya faɗi haka idan muka ƙara komawa cikin jawahirin rasail gashi na shehu ibrahim cikin jawahirin rasail na shehu ibrahim gashi in muka koma cikin juz'i na biyu shafi na sittin daidai Ga abin da Shehu yake ƙara faɗi dangane da ma'anar abin da na karantu. Shehu ya ce, Wa'izawa salas sai ra’un mutum ya ci gaba da tafiya, hatta faniya fi zata har ya ƙare cikin zatin Allah. Akwai wanda na ji yana cewa wai ai ba a fana'i cikin zatin Allah to sai dai baka san ɗariƙa ba ko baka san zantukan shehu ba ai har cikin zatin Allah kakan yi fana'i ka shige ciki kai a rasa ka ka shige ka ɓuya cikin zatin Allah ɗin shehu ya ce to wa idza wasala sayra in ya ci gaba da tafiya hatta faniya fi zati har ya ƙare cikin zatin Allah ya ce la ya jidu zikira shi bu zai samu zikiri ba wannan mutumin illa la ilaha illa ana sai dai la ilaha illa ana zai ringa shi Allah ne zai ringa shi Allah ne yace la ilaha illa ana aidan shehu yace shi la ilaha illa ana din nan fa warada fil qur'ani ai ya zo ma cikin alqur'ani yace wal insanu gharibun alaihi shi mutum fa baƙon abu ne gare shi an yasma'a akahu yaji dan uwansa ya kulu yana cewa la ilaha illa ana kaji dan uwanka yana fashi Allah ne yace baƙon abu ne gare ka kai dan adam to me zai faru in ka yana shi Allah ne sai ya ce ya zunnu anna hadal insana shi wanda ya ji dan uwansa yana shi Allah ne sai ya zaton cewa wannan mutumin fa yadda'i al-uluhiyyata li nafsihi yana da awar allantaka ne wa kansa to kakame ya faru shi yake magana a'a sai shehu yace inna ma nataqal haqqu ala lisanihi faqat kadai kawai Allah ne ya magana a sa, kaji fa Allah ne ya yi magana a kan arshensa shi ba shi yake tashi Allah ba ne duk da shi yake magana shi ma kawai ya ji magana ce ta fito daga gare shi yayin da yake cewa shi Allah ne shi ne tsantsar tauhidi sai yake cewa inna ma na taƙal akku ala lisanihi faka sai ce wa huwa yasma'un nutuqa kadai shi yana jin maganan ne kama tasma'uhu minhu kamar yadda kake jin maganar daga gare shi shi ma haka yake ji yace walaysa huwal mutakallim yace fa ba ne wannan mai yin maganar ba fa yace wallahu al mutakallimu li Musa Allah ne wanda yayi magana da Annabi Musa bilisani shajarati ta harshen bishiya bishiya ta buɗe baki ta ce ita Allah ce amma ba ita ta magana ba Allah ne ya yi sai ya ce ni ana Allahu bishiyar ta ce ni ana Allahu lalle ni ce Allah in ji bishiya fa in ji shehu ya ce in kana ya kadiru in har yana da iko an yantiƙa ya yi magana bilisani shajarati da harshen bishiya ta ƙulu ta ringa cewa ni ana Allahu lalle ni ce Allah sai ce fa huwa to shi din Allah ai mai iko ne ala an yantika akan yayi magana bilisani adamiyin annani an Allah yayi magana da harshen mutum kaji mutum yana lallai ni ne Allah kaji mutum yana annani an Allah lallai ni ne Allah sai shehu ya ce wa iza hasalal fana'u idan fana'i ya samu ya ce arafal abdu bawa zai san Allah shi a illallahu tabaraka wa ta'ala cewa babu komai fa sai Allah tabaraka wa ta'ala kaga an karar da kowa babu wani samamme a wannan lokacin sai Allah kai din ba kai ba samuwarka jama'a ba samuwarsu nima ba samuwa ta ba samuwar kowa sai ta Allah an koma asali kenan to idan wannan abu ya faru na fana'in sai shehu ya ce fa hunaka tauhidul khalisu to anan tauhidi tsantsafa yake kaji mutum yana shi Allah ne fa hunaka tauhidul khalisu to anan tauhidi tsantsa yake allazi huwa matlabur rijali wanda shi wannan tauhidin tsantsa din shine abin neman sufaye sufaye abin da suke nema su ringa cewa su Allah ne matsayi ne ka ringa kai Allah ne a lokacin da ka kai wannan matsayin ka yi fana'i kenan matsayi ne ka ringa kai Allah ne a lokacin ba kai kake magana ba Allah ne ke magana akan harshenka shi yasa wanda ke magana ba shi yake magana ba Allah ne yake yi a wannan yanayi sai shehu ibrahim ya ce a shehu tijani ya ƙulu ya ce shehu tijani ya ƙulu yana cewa fi jawahiril ma'ani a cikin jawahiril ma'ani haƙiƙatu tauhidi la tudraku yace haƙiƙanin tauhidi fa ba a riskarsa Shehu Tijani ce ba a riskar haƙiƙanin tauhidi yace li annaka ma dumta taqulu saboda mutukar kai zaka ringa cewa maujudun ka ringa cewa akwai wani samamme wallahu maujudun sa'annan Allah ma samamme ne bayan akwai wani ya ce fasamma a wannan lokacin da kake wannan maganar akwai Allah akwai wani Allah ya ce isnani ai abu biyu kenan akwai samuwarka akwai samuwar Allah aina tauhid ya ce ina tauhidi a nan matuƙar akwai ka akwai waninka matuƙar akwai ka akwai Allah ai abu biyu kenan to ina tauhidi a nan ya ce aina tauhid ina tauhidi ya ce la tauhida yace babu tauhidi fa illa iza kana tauhidu face tauhidi ya kasance lillahi billahi ilallahi yace to wannan shine tauhidi yace wal abdu a wannan lokacin bawa la madkhala lahu fihi ba shi da mashiga cikin wannan tauhidin wala makhraja ba shi da mafita cikin wannan tauhidin lokacin kai ba kai in kai zagi ma Allah ne yayi in kai kallo ma Allah ne yayi kallon ba kai ba shi yasa shehu ya kawo wata kissa a cikin kashiful albasi ko kashiful ilbasi yace wai Abu Yazid ya kalli wani ɗalibinsa san haɗa ido sai ɗalibin ya waɗi ya mutu saboda a wannan lokacin ba Abu Yazid bane shi ba shi Allah da Allah ya haɗa ido saboda Allah ne ya bayyana ya shiga jikin shi Abu Yazid din yana kallon ɗalibin sai ɗalibin ya waɗi ya mutu shehu ya kawo zan karanto wajen cikin kashifin albasa an faidata da khatmi abul abbasi cikin fasulun fi anna qaulal muridi alfani fi hali sukurihi wa ghaibati ra'aytu Allah wa ma ra'aytu illa Allah cikin fadin muridi da yayi fana'i cikin halin maye ya shige cikin Allah ya ringa naga Allah Ya ce, idan an ce da shi wane ne wanda ya ga Allah ɗin sai ce shi ne Allah ne ya ga kansa shi yasa ya ce a lokacin kamar ɗan mudubi ne kamar yadda yake cikin jawahirin, ma'ani za mu karanto kamar ɗan mudubi ne in ka yi duba cikin ɗan mudubi sai ka ringa hango kanka to a wannan lokacin haka bawa zai ƙare cikin zatin Allah idan ya yi duban kansa ba zai ga komai ba sai dai ya ga Allah in ya dubi waninsa Allah ke gani ya ce a wannan lokaci ne ake samun wannan sai shehu yake cewa ya ce wal abdu shi bawa fa la madakhala lahu fihi ba shi da mashiga cikin wannan tauhidin wala makharaja ba shi da mafita kaga bawa a gefe yake kawai Allah ne ke yin magana mu ƙara komawa cikin kashiful albasi an faidatul khatimi abil abbasi shehu ya sake kasa wannan tauhidin yace a lokacin da mutum zai ringa shi Allah ne ba shi yake yin magana ba Allah ne subhanahu ta'ala yake yin magana gashi cikin wannan littafi na kashiful albasi gashi an faidatul khatimi abil abbasi ya umbudo inda za a ringa ganin littafin saboda 'yan ɗariƙa su san littafin na buɗe gashi kun gan shi kun gan shi kashifil albasi ko kashifil ilbasi an faidatul khatimi abil abbas gashi nan cikin fasulun fi anna qaulal muridi fasali cikin faɗin muridi alfani wanda yayi fana'i fi hali sukurihi a halin mayansa wa ghaibatihi da buyansa yace ra'aytu yace fa na ga Allah fa ni wa ma ra'aitu illallah ni fa ban ga komai ba sai Allah to cikin wannan faɗin na muridi haka ya kawo gashi cikin shafi na ɗari biyu da hamsin da bakwai cikin kashiful albasi cikin shafi na ɗari biyu da hamsin da bakwai gashi inda shehu yake cewa wani tauhidi salasu maratib yace tauhidi fa yana da matakai guda uku tauhidi yana da matakai guda uku tauhidul mubtadi'ina akwai tauhidin yan primary akwai tauhidin yan primary waɗanda suka fara suna wato tattakawa ake rarrafe yaro ya fara yana rarrafe yana rarrafe to ga tauhidi na yan primary waɗanda suka fara yace la ilaha illallah kaji fa la ilaha illallah mafificin abin da manzon Allah ya faɗi afdalu ma qultu ana wan nabiyuna qabli la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir amma shehu ya kalli la ilaha illallah yace tauhidi ce ta in primary ta waɗanda suka fara tauhidi yace tauhidul mubtadi'ina tauhidin waɗanda suka fara yace la ilaha illallah shine la ilaha illallah yace wa tauhidul mutawassitina akwai tauhidin yan tsaka tsaki yan tsakiya yace la ilaha illa anta shine la ilaha illa anta saboda a wannan lokacin suna ganin Allah a jikinka ne kai ba kai suke gani ba Allah suke gani da haka in ya kalle ka yace kai Allah ne to ba yake kallo ba Allah yake kallo saboda a wannan lokacin babu abin da yake fita daga Allah komai Allah ne kuma za ka gani za su faɗi abin saboda wannan lokacin ka zama arifi kamar yadda Shehu Tijjani ya kawo cikin jawahirin ma'ani za mu karanta ya ce wa anna ma'ashar al'arifina nara kulla shay'in huwa Allah ya ce mu taron arifai muna ganin komai Allah ne fa wa anna ma'ashar al'arifin ra kulla shay'in huwa Allah mu taron arifai muna ganin kowane abu Allah ne yace to wa tauhidul mutawassitina tauhidi na yan tsaka tsaki la ilaha illa anta shine la ilaha illa anta yace li annahum fi maqami shuhudi saboda su din suna matsayin shuhudi na Allah suna ganin Allah a jikin komai yace fa muqtadawul khitab dan haka abin da zai hukunta shine suna magana da Allah ne ga su ga Allah yace wa ammal kummalu amma waɗanda suke sun cika sun yi usuli sun kai inda ake so a kai abin da ake nema an samu yace fa yasma'una tauhida sai su ringa jin tauhidi su minal muwahhad daga Allah ɗin abin kadaitawa ɗin. daga Allah ɗin, wa huwa la ilaha illa ana shine la ilaha illa ana kaji mutum yana shi Allah ne yace li annahum fi maqa'il fana'il kulli Ya ce saboda su ɗin suna matsayi na fana'i ne na duka sun ƙare sun shige cikin zatin Allah ba magana su ake ba Ya ce la yasduru minhum shay'un aslan Ya ce kai asali fa ba abin da ya gangaro daga gare su kamar can inda shehu ya ce wa haza lam takallam inna ma kharaja tauhidu minhu nataqa alhaqu ala lisanihi yanda yake cikin firiya da tafsir inda muka karanto cewa tauhidin daga shi ya fito shi bai yi ma magana ba Allah ne ya yi magana akan sa. to nan ma shehu ya ce li'annahum fi maqa'i fi maqamil fana'il kulli saboda su din suna matsayi na fana'i na duka yace la yasduru minhum shay'un aslan yace asali ma ba abin da ya gangaro daga gare su ba su suka yi magana ba shine mutum zai ringa cewa shi Allah ne amma tauhidi yake Allah ne yayi magana akan harshen sa kamar yanda Allah yayi magana akan harshen bishiya mutum ya ringa shi Allah ne amma tauhidi Malam Muhammad wannan shine topic din babu yawa sai dai zafi babu yawa sai dai zafi shi yasa za mu ɗan bar shi haka saboda a wannan lokacin suna ganin komai a matsayin Allah shi da yake magana ba shi yake magana ba shi ne ke cewa shi Allah ne amma Allah ne ke magana akan harshensa wannan mun gama kawowa eh, babu yawa malam Muhammad a fara ɗauka akwai safaya ka san idan za a fito yaƙi ba a fitowa da sojoji gaba ɗaya eh malam muhammad ba a fitowa da sojoji gaba daya na gane eh ba a fitowa da sojoji gaba daya akan ajiye waɗansu ne saboda shirin ko ta kwana yanzu oh. dai mun kawo cikin firiya da tafsir an gane a wannan lokacin bawa zai shige cikin Allah amma tsayin dan ƙara wani waje tsaya na ƙara wani waje kafin a ɗauka amma dai a fara ɗaukawa duk wanda ya kira a ɗauke shi malam Muhammad duk wanda ya kira a ɗauke shi duk wanda ya kira a ɗauke shi dan a lokacin da Allah da bawa abu ɗaya ne a wannan lokacin gashi inda shehu ya ƙara kawowa cikin firiya da tafsir in ka duba cikin shafi na ɗari uku da tamanin ya ce wai idan stamarra ala zalika in mutum ya ci gaba ya ci gaba wai zawa salar saira kenan cikin jawahir rasa'id yace wasala ila halatin sai kai zuwa wani hali ya zikiru wa zakiru wal mazkuru wahidan yace da zikirin da Allah da mutumin sai su zama abu daya da Allah da mutum su zama abu daya to a wannan lokacin in mutum yayi magana Allah ne ke magana in yace shi Allah ne to Allah ne ke cewa shi shine a wannan yanayin kawai kamar ya ɗau mutum ne a matsayin speaker shine abin da shehu yake nunawa kamar Allah ya riƙe mutum kamar wani ala na maganarsa kamar sufika Yadda za ka ɗau sufika kaga ala ce ka yi magana ita ta fito ma da maganar aka ji amma asali ai ba sufika ce ta yi magana ba wanda ya riƙe sufika shi ya yi magana to wai a yanayin wannan fana'i haka Allah yake tsakaninsa da bawa Malam Muhammad wannan tahaddi na biyu kenan wancan hadisin daman ba wanda ya iya kare shi wa'anan to ga wani ma na ƙara na biyu yau wancan hadisin da wancan ya zo zai yi muƙabala ka ji tsit yan bid'a social media sun yi tsit na ga wani shafi na wani daga cikin jahilan prof. har shiyarin ɗin ai muƙabala suka sun zaci cewa za a dandaka alkanawi a ai ko prof ne ya fito wallahi akan ɗariƙa ba yanda zai da alkanan wallahi ai magana ce ta karatu faɗi in faɗi ne eh faɗi in faɗi ne magana ce kawai ta karatu kuma wallahi ni ba kowa ba ne ɗan ƙasa ƙasan ƙasan ƙasan ɗalibai ne cikin ahalin sunna amma ba ɗa da in na riƙe shehu zai zo ya kwace shi yanzu waccan ƙabiyar da aka zo aka tattauna shi wancan ya fito daga ƙarshe ya gudu wai malam anas yake nema na zo kuma 'yan ɗariƙa suka zo suka kasa ƙwatar shehu fa iza ahbabtuhu kuntuhu idan na so bawa sai na zama shi shi yasa zaka ji wannan wani cikin mawaka yana ka zama shi ya zama kai wai Allah ya zama manzan Allah manzan Allah ya zama Allah tsantsar tauhidi kenan tsantsar tauhidi kenan nan ma gashi shehu ya tabbatar cewa da Allah da bawa za a haɗe to a wannan lokacin in in bawa yayi magana to ba shi yake magana ba Allah ne yayi magana na nuna cewa a wannan lokacin in bawa ya kalli mutum to ba shi ya kalli mutumin ba Allah ne ya kalle shi gashi shehu ya kawo cikin wannan littafin da na karanto gashi cikin kashiful albasa an faidatul khatimi abil abbasi cikin shafi na ɗari biyu da hamsin da shida shehu ya ce wali zalika ƙala ba'adul arifina fi haƙƙin tilmidin da istaghna billahi ala za'amihi an ru'yata abi yazidin la an yara aba yazidin marratan khairun lahu min an yara allaha alfa marra shi ɗalibin ya ce da ya ga abu yazid da ya ga Allah so dubu gwara ya ga Abu Yazid so ɗaya. Da ya ga Allah so dubu gwara ya ga Abu Yazid so ɗaya. Aka ce fa'abbar Abu zirin faƙila lahu haza Abu zir aka ce fa'in da ma wa ka'a basaruhu alaihi tilmi. Sai aka ce masa fa wannan Abu Yazid ne. Fa'in da ma wa ka'a basaruhu alaihi yayin da idan Abu Yazid ya faɗa ga wannan ɗalibin ya dubi wannan ɗalibin mata tilmizu sai ɗalibin ya mutu faƙila li abi yazidin fi mautihi sai aka yi wa abu yazidin magana dangane da mutuwar wannan ɗalibin yaya aka yi ka kashe shi shehu faƙala sai abu yazid ya ce ra'a ma la ya tuiku yace ai ya ga abin da ba zai iya bane yace li annahu tajalla min haisu ana ai Allah ne ya tajalli ya bayyana gare shi min haisu ana ta ɓangare na yace falam yutiquhu shi kuma bai iya ɗaukar tajallin Allah ɗin ba sai yace kama sa'iqa Musa kamar yadda annabi Musa ya suma to haka shi ma ɗalibin wato Allah ya yi tajalli jikin Abu Yazid kawai sai Abu Yazid ya kalli ɗalibin sai ɗalibin ya waɗi ya mutu wato ya haɗa ido da Allah ya haɗa ido gashi cikin wannan kashiful albasi din an fayyada da katimi abul abbas gashi a wannan lokacin da Abu Yazid zai yi magana to ba shi yake magana ba Allah ne yake magana shi yasa da ya da ya haɗa ido da ɗalibin to yanzu ba da idan Abu Yazid aka haɗa ido ba da idan Allah ne Allah ne ya yi tajalli a jikinsa don haka yanzu da Allah ya haɗa ido ya waɗe ya mutu shi yasa da abu yanzu zai yi magana a wannan yanayin to Allah ne ya yi magana eh malam Muhammad ai a fara ɗauka assalamu alaikum kaga wannan kafirci ne tsantsa wa alaikum salam na'am kwala sunan ka daga kira kuma kwala wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh zai yi ta zai magana kenan ka gyaran nan na'am to malam muhammad fata alkhairi tarika muna godiya sunan ka daga nake kiran suna na yushau bamba ina kira daga nan ga kasan jordan to malam yushau duniya na sauraron ka Eh, to ina maka fata alkhairi ina maka addu'a Allah ya sani ka Allah ya saka maka da alkhairi Allah ya biya maka bukatun ka Malam Muhammad. Allah ya maka fiye da haka. Amin, amin, amin. Sannan malamin mu shekar Kanawi, iman na jinjina mishi ina mishi gaisuwa. Lokacin da ake doka na bude littafafai da kuma fahimtar da mutane sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya samu mizan. A ah, Malam Muhammad. Na'am, Malam Ishau. abin da ke nan waton na san yanzu ga mutanenmu yan tariku musamman yan tijjaniya suna nan suna duba kuma ni abin da ya sa na kira ga shekal kanawin na zaune shi wannan eh, malamin ko mabiyin tarika da ake kira shamar na lura da shi shekal kanawin na karatuttuka game da cewa shekhanansu sun ce mutum na zama Allah bawa na zama Allah jayi yana yawanta yin waɗannan karatuttuka amma na lura idan suka ga ana karatu suka ga lalle wanga karatun mutum ka zo ba za ka yi ka kare wanga shirka ba she ka ga su yi shiru amma ka ga jiya ko sakaran jiya ne da alkanawu ya zo ya kawo hadisi wato hadisi na karya ne amma da ya tabbatar yana da inda zai samu ya yi shubuha wato shi ya shigo ya zo ya bata hankulan mutane amma idan aka doko kan cewa a tarika an ce bayi na zama Allah kai komi ma na iya zama Allah ba za ka taba gani sun zo su tunkari shi malal Kano ba ko ma wani ko malanas wanda da ya zo irin wannan karatu to don Allah abinda ni nike roka in shi ba shi na dai ga wasu na kai yan yan tarika don Allah ku gaya ma shamar don na san su jayilan Bauchi dai ba wanda dai dai zo su gaya ma shi shamarin nan shi ke iya zuwa yana kawo shubuhat wata ya zo yau ba batun hadisi ake yi ba balantana a'a ga shi karara Sheikh Ibrahim Nyas ya ce bawa na zama Allah ya zo ya kare don Allah inda yana son a fahimci addini kuma ya tabbata shi talibin ilimi ne kuma yana da ilimi kuma ya san tauhidi ya san akida san sa wanda sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka kawo muna daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don Allah ya zo ya kare muna nan muna saulara amma ba za su bari ni randa da aka zo karatu aka fada da ni assalamu alaikum malam shau eh malam shau Allah ya saka ma da alkhairi amma malam yushau da ka daina kira mana sunan wa'insu saboda wani ma bai kai ya zo ya yi ai magana ba shi yasa ina son samu ne ka rabu da su ai suna ji suna ƙasa suna ji in mutum zai iya kira ya karɓi shehu ya yi kira ya kwaci shehu amma ayyana sunan wa'insu nan wa'insu a ɗalibtan ma ba su kai sun kawo ba yana ganin ba daidai ba ne a fahimta ta. E to da suna kawo da shi na abin da ya sa ma ka gana kira sunan shi kenan. Kuma, na lura karatuttuka in dai ba wani inda mutum dai kama na shigowa ya rike domin ya batar da jahilai bai kira kuma bai ma yi kamar ya san ayi wannan karatu. amma yana jin wani abu yake kamar nan gangana ya samu ga waɗanda ba su da ilimi yi musu wasa da hankali domin a danne yan ciki sai ya bugo ya zai kama wani wuri a ta jayayya to so shi nake cewa to ga wangan ga shi karatun sassa ne ya zai kare kawo muna dalili ko daga alkurani ko kuwa daga hadisai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ingantattu ya kare wannan akida ina ji abin da yasa na kira kenan Allah ya saka da alkhari Allah ya tabbatar da mu akan sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya saka bari mu je na gaba mu ji bawa Allah me zai ci ikon Allah to assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh to dawa sunan ka daga nake kiran sunana Yusuf Muhammad daga nan kasar Libya to Malam Yusuf muna jin ka minti biyu masha Allah ina gaida ka malam Muhammad ina gaida babban malami na Sheikh Alkanawi Malam ina ina amsawa ina amsa dan uwa Malam Alkanawi ina maka fatan alkhairi ina gaida ka Allah ya saka da alkhairi Allah ya biya ku da gidan aljanna gabaki daya Amin amin amin amin jazakumullahu khair Allah insha Allah Allah ya saka da alkhairi na kira ni in gaida ku kawai Amin amin jazakumullahu khair Ikon Allah Allah. ya saka Malam Yusuf, Allah ya biya. Um, assalamu alaikum. Da wasu nan karkar ke kira mu. Ina kira ne daga Yola suna na Ayuba, jihar Adama. Ayuba, ka kashe na'uranka daga wurin domin mu ji ka da kyau. so mala ahmad yanzu ana jina yawwa to malami ba muna jinka, minti biyun ka ya soma ok ni bayani na shine akan abubuwan da yan bidiya suke yi abu ne wanda a fili yake alal misali ni yanzu na ya sata ana tuhuma da sata ne ko in kare akan ba ni na ya sata ba sai in ce ai wane ba yana sata kaga ya nuna akan cewa ni barawon ne wanda kuma ban san proving na wancan ba shine abin da yake tafiya wai idan aka ce aka cewa ga abin da Nvidia na suke ga abin da ya yayi maimako su kawo kariya sai su ibin taymiya baya haka to idan ibin taymiya ya haka akwai wani dan za su taba gan wani dan halin sunna wanda ya tsaya akan wannan abu yanzu alal misali kowa Allah ne a wajen su ake samu wannan ba wani wanda za a taba cewa yanzu ibin taymiya ya wannan shi ma bari ya ce komai Allah ne ai a fili yake za ka ga mutum wai zai rataye a wuyarsa maimakon ya kira sunan Allah shi ne tauhidi sai ya ce ya inyar akwai wanda ya taɓa kira ibn taymiya dan ahli sunna akwai wanda zai taɓa faɗa masifa ya kira ibn taymiya illa malaman mu kullum abin da suke faɗa abin da ya zo daidai da qur'ani da sunna idan ibn taymiya suna tare da shi idan kuma bai zo daidai da wannan ba za su bar masa kayansa su nemi wani to su me ya sa su ba sa irin wannan ba wani wanda zai ce mu aka cewa idan abun ya zo daidai da abin shari'a sun ɗauka amma idan bai zo da shari'a ba sun barwa eh, shi wa yake da suna in ya kaga abun a fili yake sai dai kawai idan mutum da zai fahimta ba zai fahimta ba sai dai mu fata na anan ubangijin Allah ya fara malamin wannan eh, ɗaukaka kuma ya kara ƙara jajircewa da wannan kullum ina nan ina bibiyar pejin ku tun daga wannan kaman karatun da ma aka yi shekaran jiya na mukabula ka yarda shi ya alkalmi malamin mu alkalmi ya riga ya faɗa topic da zai ya amsa gayyata ya zo ya zo ya ɓata mana lokaci ya kasa faɗan komai amma duk da haka wayansu har suna gan kamar ya taɓa karatun ma bai bari an yi ba yana kira magana ana shi bai san da anas bane ya zo wajen wannan wurin to ire-iren wannan abubuwan abu a fili yake mutum sai ya zo yana ta shirme kuma yan wasu su ɗauka wannan shirme shine abun da kawai nake da shi na gode muku da kuka bani wannan daman ubangijin kuma ya ƙara ɗaukaka muku akan wannan shafin naku na hujja don in baka da hujja ba za ka iya zuwa wannan wurin shi an ka duba yanzu komen mutum ba zai kawo hujja ba sai zage-zage Zage hujja ne ai yana nan ga nomba ka kira ka faɗa ka kawo hujjojinka ai hujja shi ne komai amma ka zan su malaman su wautar da su sai su wautar da su zagi bai zama hujja a zagi ba hujja bane aya da yawa ka kawo abin da shi alkalin ai ba zagi yake ba shi malam alkalin hujjoji yake kawo kuma littafin su yake karanta shi ba bai karanta wannan ba littafin da su yake karantawa sai ka ce a'a baya cikin wannan littafi sai ka kawo wannan din ko ba gaskiya ba kamar tambayar da yaran nan so shine bayani zagi baya hujja gaskiya littafi shi yake hujja ai shi ba zagi yake ba hujjoji yake kawowa akwai danwa kuma yana akwai danwa malam hmm. Alhaji Ali ya ce kafin oshi nasa shekaran jiya da ya ce kafin ka yi magana na wani ya kamata ka salkaka tukunna wato kai ba bayan da nake faɗa magana yasa shi wannan yake mamakin sa shi zo ya kare in dai ka san kai ba ka yi to za ka yi kai maganan wani amma kana yin bai kamata ka yi maganan wani ba to shi ai sai ya kawo hujjar mene wanda ake ai shine na baka wannan ai na ji magana allin shine nake saba wannan bayani idan kana yi din yawa yawa tun da yace ana yi ko ban sai ya kawo hujjar ai na baka hujje yanzu na'am komai Allah suke yi akwai wanda ya taba cewa akwai akwai wani dan halisun da yace ce komai Allah ne ibn tamiya koya masa tun da kake ka taba ga wannan hali sunan da ya rataye hoton ibn tamiya yana neman tabarakinsa ko kuma yana kira sunansa to wanda to sai ya kawo ai yanzu an kawo ga nasu ga nasu ga nasu to tun da yake assalamu alaikum wannan suna sai ya kawo nashi kuja. assalamu alaikum wa alaikum wa alaikum salam ko da Allah ya saka ma da alkhairi amma da yake ka san topic din shine shehu ya ce tauhidi ne ka ce kai Allah eh saboda kila nan wayan nabe wadan ai jama'a suna da hankali in muka yi abe baɗai haka dawo da su haka kamar mai da hannun agoga baya ne ai mun gama wannan a yanzu wani fefan ne muka sa shehu a kai tauhidi ne ka ce kai Allah ne a wannan yanayin in mutum ya yi magana Allah ne ke magana to shine nan muke so nan mu ga inda aka samu wannan a musulunci to kola muna kola muna godiya bari mu doki na gaba lokacin ka yayi mu je na gaba gode Allah ta yawa ka gaida mun malami mm. Allah ya saka da kai. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Dan hudoye. Isha Fabini Anwar Sadat Qasim Andani. Yawwa. Ina kai nan kasan Jamus. To, malam muna cikin. Isha FM. Gidan Hujja. Isha FM. Gidan Hujja. Isha FM. Hujjan ka. Sai ni tukwa macala. Allah saka muku da alkhairi. Allah taimaka. Malam malam tambayar ki so yin malam alkanawi. na'am ina eh, salamu alaikum wa alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh malam anwar malam kanawi ina son ka sakani da Allah Allah kuma mutunta rayuwanka waton malam anwar kai ma Allah da ka so ni domin sa Allah shi ma ya soka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce min kazzaba alayhi muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar gaskiya ne na hukuncin wannan hadisin da Ahmadu Tijjani, Ibrahim Amina su da kowar Ahmadu Tijjani, la ya zalu abdi ta karba ilai bin nawafil hatta uhibbahu faiza ahbabtuhu kuntuhu. Ya kuma ce hadisul kursi. To, shi ke ganin kaman hukuncin wanda ya ma'amanzu Allah sallallahu alaihi wasallam karya. Me hukuncin wannan abin? Kilgis ai wannan wadih ne kaman abin da ke bayanan ne an kago hadisin karya saboda tabbatar da akida na shirka. Wannan nake son a dan muna bayani saboda mutanen mu fahimci wayannan mutanen matsayinsu ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi kawo suna kare shahannansu ne. Kaga wannan littafin da ka karanta wallahi har annabi sai ya dawo ba za ka samu dan da rika tijana zai kare ba. wannan ka mu da hankali amma wannan wannan izina ne da abin nan da ibra da masu hankali Tunda an karanta ba zo an ce a malal kano ka yi karya baka karanta ba ba kaga ya gwada kamar abinda da ake fadin gaskiya ne ibrahim anyas ya fada gashi nan yau muna kallo sun bar an mai da ibrahim anyas allah mutum zai tashi ya ce shi ibrahim anyas na ga wani bidiyo duk da ina ganin ko almara ne ya ce da allah taimaka min ya ce don inyas shi ga ya ce ba zan taimaka ba don inyas ba to kaga ire-iren irin na baban an jima an shirka an bar mutane su zama da wa'in na mutanen jahilai ne ba su sani ba kaga mutum malamin da likanta tijani da fitowa cewa abi Allah abi Allah abi Allah amma yana bid'a yana shirka ya koyar da maganganun da aka faɗi ko bai zo a kare maganan ba da aka mala amura bayani na hukuncin wanda ya manzo Allah karya saboda wannan karara ne Ibrahim Anyas da Amar Tijjan su manzo Allah karya wannan shine kawai nake so tambaya na kenan malam na farko sannan kuma ah, tambaya na biyu lokaci lokaci malam Mamur ka gani kushe ka takaf kuma na kira ka ba za ka doki ba kuma ina cikin tambaya na kushe ka kafar da ni Iko Allah, kace ba zan doki ba kaman ganganci ciki Ba ka min adalci, ni dan izala ne, ni ahlus sunna ne ba ka min adalci. mun kai wurin a mun kai wurin to kai dai kai kai kai tambayan malam tambaya na biyu shin wayannan maganganun da aka karanto na Ibrahim Anyas wannan da Abdullahi ibn Ubay ibn Salul me bambancin su tsakanin Allah ne ke yi saboda shi wannan ya ce ya musulunta amma yana cikin masallaci na manzo Allah munafinci ga wanda shi ma ya ce ya musulunta amma kuma yana nan kuma yana taima Allah da manzo Allah karya da Allah zan muna bayani saboda mu san saboda kaga mutane na kafartar da mutane to kuma ku ne da wayanda ma'abutan ilimi da ku za ku mutane bayani shin Ibrahim yasu munafiki ne da dibiya shi kan babin munafinci ne ko a wani ne babi da dibiya shi wallahu ta'ala alam assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh eh, mala abashi ai masa bayani gabanin mu doki wani na'am tambaya ta farko ta mana anwar Allah ya saka masa da alkhairi dangane da wannan hadisin da muka karanto jiya kenan ko shekaran jiya shekaran jiya ne dangane da mutumin da ya ce zai kare shehu ibrahim aka zo ya bata mana lokaci kuma ya kasa kare shehu kuma duk 'yan ɗariƙar da suka kirawo ba wanda ya iya ya kwaci shehu shehu ya sa wani hadisi cikin littattafansa cewa wai fa iza a hababtu hukuntu wai yayin da Allah ya so bawa wai sai Allah ya zama bawa wanda kowa in ya zo sai dai ya daki can ya daki can amma ba wanda ya iya kare shi duk da akwai waɗanda suka yi yunƙuri wai don su kawo cewa ai kuntuhu ɗin nan wai wancan hadisi shi shehu ibrahim yake nufi wannan ƙarya ne duk cikin littattafai ba wannan shi yasa hukuncin wanda yayi wa annabi sallama ƙarya shine ya tanadi gurin zaman sa a wuta kuma mutum yakan iya ya ce a'a ai ba ni ne ƙaryar ba ni ma gani ne an rubuta na rawaito ni ma na rubuta ko kafina an kawo wannan hadisin to akwai hadisin da ansa sallama yake faɗi cewa dukkanin wanda yake zantar da hadisi wanda ƙarya aka yi min amma yake zantar da shi shi ma yana daga cikin waɗanda suka yi min ƙarya ɗaya ne daga cikin waɗanda suka yi ƙarya mutuƙar kana ganin hadisin ƙarya ne manzo Allah ce ka ci gaba da zantarwa to kai ma ɗin ɗaya ne daga cikin waɗanda suka yi wa manzon Allah ƙarya kuma wannan ba abun mamaki bane malam Anwar sufaye sun saba yi wa Allah da manzon Allah ƙarya sun saba halinsu ne wanda ɗaya daga cikinsu ma ya faɗi imamu suyuti sufi ne sufi ne bi ma'anar kalima sufi ne amma da ya zo cikin alfiya nasa da ya akan ilimi na hadisi da ya zo kan alhadisin maudu' hadisi na kirkire na ƙarya na ƙage da aka manna wa manzon Allah sai ya kawo wata tawaga wanda sun fi kowa yi wa manzon Allah ƙarya su ne sufaye yace wa sharruhun sufiyatun qad wada'u muhtasibin al fi ma Ya yace mafiya sharri gurin yi wa manzan Allah ƙarya su ne sufaye sun fi kowa sharri gurin yi wa manzan Allah ƙarya sun fi kowa kawo hadisan ƙarya cikin addinin manzon Allah shi yasa wannan ba wani bakun abu bane cewa sun ce ai ya zo cikin hadisi kuma gashi mun zo su kara hadisin har yanzu ba wanda ya kara hadisin dukkanin kewaye da mutum zai yi ba inda zai kawo hadisin kuma wani abu ma da naji wani yana cewa daga ciki wai ya kawo hadisin ne bil ma'ana yanzu dan Allah ta yaya zaka kawo hadisi bil ma'ana ka kawo ma'anar kafirci ka kawo ma'anar ridda bil ma'ana shine ka ce Allah ya zama bawa wanda a wancan hadisin ya bambanta akwai Allah akwai bawa ai dan yace wala in sa'alani la utiyannahu kaga akwai as akwai al-mas'ul wala in sa'alani a ƙarshen wancan hadisin idan ya tambaye ni kaga akwai mai tambaya akwai kuma wanda ke amsa wannan addu'ar ta tambaya to amma sai ya zo duk ya bar wannan gaba sai ya ce fa iza ahabbtu hukuntu shine kamar yadda malam Anwar ya tambaya hukuncin dukkanin wanda yawa manzon Allah ƙarya manzon Allah ya ce tanadi gurin zaman sa a wuta kuma mafiya sharri daman gurin yawa manzon Allah ƙarya sune sufai sannan magana ta biyu na cewa waɗannan waɗanda suke ƙaryan nan yaya suke dangane da ibn salul wato mala anwar wa'annan wallahi barnar da suka yi wa addini wallahi ta fi barnar da wa'ancan munafukai suka yi wa addini saboda wa'annan sun yaudari mutane a matsayin su waliyai ne sun yaudari mutane a matsayin su bayan Allah ne sun yaudari al'umma a matsayin cewa su makusanta Allah ne jama'a sun yadda da su sun shiga zukatan al'umma sun bawa kansu matsayin Allah na yanda ma sai Allah ya faɗi muridi ya ƙi yadda amma shehu ya faɗi ya yadda Allah ya tsawatar muridi ya ƙi tsawatuwa sai shehu ya tsawatar muridi ya tsawatu sun riga sun kambama kansu sun kuzuzuta kansu sun sa wa mutane tsoronsu ba tsoron Allah ba sun sa wa mutane su ba daraja Allah ba sun sa wa mutane ƙimarsu ba ƙimar Allah ba sun kai kawo kansu matsayin Allah shi yasa wannan barnar da suka ai ba a kamanta ta da wata barna da aka taɓa yi a duniya sun fi kowa barna saboda sun yi abin da ko nasara ba su ba sun kirkiro aqida komai Allah gashi yanzu mun karantu cewa kai ka ce kai Allah ne wannan tauhidi ne ma ka ce kai Allah ne ina ya zama tauhidi wai ba kai kake magana ba Allah ne yake magana a harshen ka ina Allah yace yana magana akan harshen abubuwa ina wai Allah yayi magana akan harshen eh, bishiya dan haka bishiya ce ta ita Allah ce dan haka to Allah zai iya magana a harshen mutum ka ji mutum yana shi Allah ne wannan tsantsan tsagwaron kafirci ne tsantsan tsagwaron kafirci ne Allah ya sa mu dace amin ida abin da ke faruwa to salamu alaikum kwala assalamu alaikum alaikum assalam sunan malam muhammad sunan ka daga nage kiran sunana talhatu suleiman bazan fari to malam talhatu muna jin ka mintin ka yasu daga paris a faransa allah ya kiyaye ka da mutanen faransa amin amin amin muna gaishe ka daiwa malam muhammad na godiya allah ya muna muna roƙon muna roƙon allah allah ya baka ƙwarin gwiwa amin eh, muna gaida malaminmu malam alkanawi malam alkanawi na jin muna roƙon muna roƙon Allah Allah ya bashi ƙwarin gwiwa Allah ya bashi haƙuri don mutanen nan gaskiya mutanen nan sun san abun da ake cewa gashi nan an karanto cikin littafinsu ne sun sani wa ba wai ba su sani ba amma sun ki karfan gaskiya ne ce su suna ta rara gefe kawai yanzu suna nan a ƙarƙashin laifin nan suna ganin ko menene abun da ake nan ba su gutowa su zo su kare ce gobe ka je ka gan su a wani shafi can su zo suna tsokolo wani abu gashin ya faɗi nan ba daidai ba ya faɗi nan ba daidai ba ina suke su fito su su kare ma gashin ana kira kowane na kira amma sun ɓuya abin da nake cewa malam alkanami Allah ya bashi hakuri Allah ya bashi hakuri Allah ya bashi juriya muna nan muna bibiya Allah ya ba mu zaman lafiya insha Allah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh dawa Allah ya yi maka kaima muna godiya sosai Allah ya saka ah, bari mu je na gaba insha Allah assalamu alaikum alaikum assalam Dawa sunanka daga na ke kiran. Sunana Muhammad Adamu daga nan Kano, Najeriya. Allah ya kiyaye Malam Muhammad Adamu. To, Malam na jinka. Isha FM. Gidan hujja. Hujja ka ta kwace ka ba kama kame ba noke-noke ba guje-guje. Hujja zalla. Wato Malam Muhammad wato in ni ɗan ɗariƙa ne ya kamata a ce wannan kadamin na bar ɗariƙa. Don baka fahimci. Tunda. Wani ya ce baka fahimci tarika kenan ba. to ai ba zai yi a ce abin da za a zo ana kiran malamai na su zo su kare ni su kafa hujja kuma ba su da hujja kuma in ci gaba da bin su tunda ba su kare ni anan ba su iya kare na gaban Allah ne <laughs> a ce irin malaman da muke da su su zararru a ƙasar Hausa musamman a Najeriya ba kai za kare ba akida ake karewa ba kai ba ai akida ai addinin musulunci shine akida ai aka to kuma akida da shi za a tashe ni a kiyama da shi zan kwanta a kabari a kansa nake fata a mutu a kansa nake fata a tashe ni kuma a shi zan tsaya gaban Allah ya tambaye ni to amma a ce kullum ana kawo min hari malam Muhammad kuma ba mai iya kare ni kuma ba hujja kuma an gina ni akai an ci addini ne to wani irin addini ne har yau a ce ana kalubalanta na kullum ni ake kawo hari kuma sannan ba wani zai zai iya kawo wani hujja kwarara wadda zan gamsu da shi a matsayina mai hankali wadda zan je tsaya gaban Allah ni kaɗai kuma na bi ka wani irin bi zan ma Allah yanzu in na tafi akan sunnan manzon Allah in Allah ya tambaye ni wa ka bi zan ce na bi manzon Allah me yasa ka bi shi saboda kai ka aiko shi a wannan wannan zaka fari zaka ka ga rashin fahimta kenan su ma wadan eh, su sun ce tafarcin manzo Allah suke bi da karatun da da da karatun da shi ya sunan shi Shehu Ibrahim ko Shehu Tijjani ya nuna musu wurin son manzon Allah. To ai Malam Muhammad ka tuna fa ko aya ga ɗan ɗarika ya yarda da shi to fa ya zo ya zo daidai ne da abin da ransa yake so ko wannan ayan da suke cewa Allah ya yi magana a bakin bishiya saboda fa yana so ya kafa wani hujja ne a wurin. Na gane. Amma fa akwai ayan da Allah ya ce yana da hannu, amma ɗan ɗariƙa bai yadda Allah yana da hannun ba. Allah ya ce yana saman al'arshi, ɗan ɗariƙa bai yadda da Allah yana saman al'arshi ba. Saboda ba zai iya kafa hujja da wannan ba. To, ina yi wa malam fatan alkhairi Allah ji kan mahaifa, kai kuma malam Muhammad Allah ya ma lafiya, Allah ya ma imani, Allah ya ma adalci. Amin, amin. Kai ma Allah ya maka fiye da Abin da kai mana shekaran jiya mun yafe maka. Daji na gode. Masha Allah. <laughs> Malam Muhammad za ka gana ɗan ɗauke akwai wani ɗan ɗarika wanda ya dame ni ta ƙasa. Ni ma gani na amsa zan kare shi, ni ma zan kare shi. To yanzu nan da ka gana ɗauke zuwa ne ne kiransa ta ƙasa. direct ne kiransa na nace to gani anan isha fm ga shehu a fefe cewa shehu ya ce tauhidi ne ka ce kai allah ne to yanzu dai ya ce yana zuwa ban sani ba zai hawo ko kuma ba zai hawo ba ga ba sa yanzu yanzu na kiransa ga ba ina zuwa saboda in karanto ta saboda zan zo ila ko a wajen karatu ga ta 070 malal kano bai yi kama 39 ya ce 61 aha ina zuwa ina zuwa malam muhammad malam muhammad ina zuwa saboda kana ji zai iya zuwa ya cika baki ya ce aiban ban wannan ba haka suke aiki. idan aka ba su damar sai su kisi wannan yanzu in na faɗi nambar zan nuna ta ne in na zo shiri zan datse nan bayanin da zan yi zan zo idan ina nunawa daga cikin masu bi na ta ƙasa kaga nambar 070 39 dan Muhammad ba sai fa na karanta in ma kai ma dan ɗariƙan nan ne kana tare su to idan na zo zan biyo ta kanka kai ma ina zuwa 070 39 61 91 08 wannan ce numbarsa yana ta cewa ai za ka har faɗi yake wai ko kana tsoro na ne ba kai kake cewa wa zai kare shi ba tuna yi kiransa dai na gaya masa na ce a Isha FM nake ya ce yana zuwa bari mu doki wani kwallon mu je na gaba idan ya hauro da Allah ya ce shi ne don mu gane in ya hauro ya ce ni ne wanda aka yi magana a kaina salamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu malam muhammad na'am da wa ka daga nake ke kira eh sunana abdulaziz muhammad to malam abdulaziz dune na saurara daga nan daga cote d'ivoire to Allah ya kiyaye ka da mutanen cote d'ivoire muna jinka amin ya rabbi Eh, ina gaisuwa ga babban shehu mu Malam Alkanawi shi kuma. Malam Alkanawi na ji. ina amsawa dan uwa ina gaishe ka ya ibada ya wajen. Allah ya muku jagora. Alhamdulillah. Amin ya Rabbi Allah karbi addu'a. Amin na gode. Eh, Malam Muhammad. <clears throat> Na'am. Ni linkar da ni akan waɗannan akan karatu da ake yi yanzu wannan shahi naka. idan eh, ka duba gani wanda duk ya leko sor guda sor guyi ba zai ƙara dawowa ba me yasa a kamar wajen wannan malamai da suke kasa kare aƙida nan tasu ta kafirci a gani yanzu ya ne mutum mai rayuwa ɗan adam zai ɗaukan matsayi wanda yake shi ce shi matsayin Allah in dai musulmi ne amma kaga abin mamaki eh, cikin mutanen su yan ɗariƙan nawa a koɗanda in ka ce musu haka kun sun yarda sun yi tabbat da haka ne abin da ke ban mamaki malam na fahimci ga mutum ya ce shi matsayin Allah kuma ku ɗauke shi lalle haka gaskiya abin abin mamaki ne wannan hmm. shi kawai abin da gani kawai a ci gaba da karatu saboda wannan aƙida ba wanda iya zakwa shi kare ta babu ba kuma abin da ke ban mamaki malam muhammad sai a zaka a kankasa aƙida ga taku a ce kaga wannan kafurci ne wannan kafurci wannan kafurci wai an zo karewa sun zo karewa sai ka gan ya zo bai kare magana ta wa ko ta magana shi? ai kuma wajen ko ga yadda abun yake kenan ya tabbatar da tasu haka ne yanzu yana neman ku zama guda ku da su wannan fahimta ce wadda duk mai yawa mabiya sun san da haka yanzu suna lalle hankali sun tabbatar da lalle wannan mutanen ba ba musulunci suke ba malam saboda ni na sha gani a kan lafikin da su malami ke yi da su waɗannan wallahi malam muhammad sai a ce mutum sai a ce ma ɗan ɗariƙa ya ka gani yanzu in ka ce ka zaɓi cikin buyun ka zaɓi manzo sallallahu alaihi wasallam da tijjani wa za ka zaɓi malam muhammad sai mutum ya ce wai shi tijjani abu in ba ka ji ba in ba ka gani ba za ka yarda ba iko Allah wannan waɗannan jahilai nan ne ba waɗanda suka yi da karatu ba Malam su kuma jahilan waɗanda ke cewa kan suke cewa waɗancan munafukai ne munafici suke amma aƙida haka ne take ikon Allah oh, ka gani To, shi dai abin da gani kawai a ci gaba da karatu saboda waɗanda ba su gane ba su fahimta. Amma su waɗancan su gaskiya ba su jin kira sai dai kallo kan. Eh, saboda mahi yawa waɗancan gani aikin su ne. Eh, kamar wasu bokaye ne, waɗansu cikinsu eh, malaman ƙarya ne, wasu cikinsu. Kaga wannan ba musulunci suke kariya ba. A'a, business ne suke kariya. amma 'yan musulmi na kwarai ne ba ta yi wa ka yarda da irin wannan aƙidan a ce komi Allah a ce kuma eh, menene dai yau zan eh, na saurari wani shi kuma wanda ya ce Allah su shina bauchi eh, ya ce amma ana hana musu waɗi a ce saboda mutane monkurai ne Muna godiya ma. Kasan da haka malam. Muna godiya. <laughs> To wallahi. Eh. Sai an kalori ka ci gaba wallahi ka bayo su. Kuma Allah baka karfin gwiwa, Allah baka eh, nasara a akan waɗannan kuma tsira da na gode hmm. Allah ya taimaka ma Allah ya maja wallahi kuna alhokari da ku saboda ku ne ke kare mutane akan wannan mutane wai mun gashi masu ki daga Hmm. Muna godiya Allah ya saka da alkhairi bari mu je na gaba jama'a wanga karatu ne wani karatu ne kadan da muke ya ikon Allah bari da Assalamu alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Me magana? Allah mu barka dai. Yawwa barka, sunan ka daga na ke kiran? Sura na Awal Masur, ina kiran ku daga Awal Masur, Tamala Awal duniya na sauraron ka. Allah ta ka malamin da alkai. Amin, amin. Kuma Allah ta ka muku alkai. Amin. Cewa ta kan kullum safuci dariƙa nan wallahi ku yake malam. Kullum ta Allah ƙara ku yake. Wallahi da a ce babban dariƙa ba. yanzu zan zan fita saboda kullum akwai wani wanda yake cewa wai fa wai yanzu fa annabin da kuke gani shine Allah kawai dai ba ku gane ba ne a ce lahira yanzu wanda ya gama wannan za ka yi da musulmi ikon Allah la kullum kafirce kafirce ya fito muna fata Allah ta samu da gani amin Allah ƙara mai lafiya Amin. Amin. Allah ya saka da Bari mu je na gaba insha Allah jama'a. Mun duba. Assalamu alaikum. Ikon Allah. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Alaikum assalam wa rahmatullah. Dan wasu nan ka daga ke kira. sunana Umar daga Niger State. Umar. Ina wa Malam Sanarba, ina mai kuma Sanarba da kokarin da ake yi a yanzu. Yawa. Ubangiji Allah ya saka malam da alkari. Amin, Allah saka na ga 'yan uwanmu 'yan ɗarika. Don Allah su fito su kare. saboda wannan karatun da ake yi ana yi karatu ne saboda a fahimci meye addini in san wannan abu naku da kuke yi ba addini ba ne to don Allah ku fita ku gayyana ku faɗa ma duniya saboda wallahi magoya bayan ku don't worry. Um... mun a ban sani wuri na kori assalamu alaikum assalamu alaikum ikon Allah assalamu alaikum to dawo bari mu je na gaba ba lokaci gaskiya Assalamu alaikum. Na'am, dawa ka daga na ke kira. Eh, ina kira daga Yusuf Malam Muhammad, ina da babban malami na Sheikh Alkanawi, ina maka kuri kuma fatan alheri da yawan gaisuwa da kokari da zai yi. Ka yi hankuri sunanka kuma yi hankuri. Suna na Ibrahim na kira daga Italy. Ok, Malam Ibrahim da kasa Italy. To Allah ya sa. Malam Ibrahim. Malam Ibrahim ma Malami na mu kwana biyu amma kowane lokacin na jin program. Ina mai addu'a fata shi ma ya sa ni cikin addu'a ina neman wani guzurin addu'a wurin shi. Allah ma mai ma ma fata alheri. Allah ya Allah ya Amin amin amin Allah ubangiji Mahmudu Allah kuma ya sa alkhairi ne gare ka duniya da lahira. Da ku amin amin amin da ankurin da kuke yi da kokarin da Malam Muhammad kai kake yi yadda mutane a zage a yi komi ka dage Ubangijin Allah ya sa albarka mai station ka. Amin, amin. Allah ya mana. Allah ya ba ka hankuri kowane lokaci. Amin. Ina fata kuma Allah ya sa yan tijaniya yan tarika ubangijin Allah ya bude hankalin su alheri muna fatan alherin ubangijin Allah ya sa su gane gaskiya gaskiya muke fata alheri su gane to ke sabon yawa ta magana insha Allah gaisuwa ne to shi kenan muna fata alheri shi ne ba godiya salamu alaikum assalamu alaikum alaikum assalamu wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh to dan wasu nan daga nake kira alhamdulillah ni suna na Usman Umar daga nan jihar Kano. To Malam Usman muna jin ka insha Allah. Malam kuma na jin ka. Alhamdulillah ina wa babban malami shehi babban shehi a Sheikh Sani Alkanawi fata alkari. Na Malam Usman ima ina ma fata alkari. Allah ya kara masa hakuri da wayannan mutanen namu. Amin Allah ya sa amin. Domin sai ya haƙuri gaskiya na san akwai abubuwan da suke masa na ɓacin rai sosai. muna mu ma muna muna nan muna ganin irin juriyar da yake da su amma idan da ƙara hakuri sosai akan wanda yake insha Allah wallahi ana ganewa sosai amin Allah ganar da bani Yau, muna godiya dan wa Allah ya saka da alkhairi bari mu je na gaba assalamu alaikum assalamu alaikum alaikum assalam dan wa sunanka daga nake kira ya Muhammad barka da dare barka dan wa sunanka daga nan sunana Muhammad daga Abuja. Allah ya kiyaye Muhammad da mutane Abuja. Muna jin ka. Yana ma malam barka da bangajiya. Na masa fata alkhairi. Malam na sauraron ka Allah ya maka fiye da abin da ka roka masa. Eh, malam Muhammad ban san ko ka gane murya da ba. Eh muryar ka ne akwai kamancece ne kaman akwai alamar muryar da na sani ma ban tuna da kai gaskiya. Eh, to dai ni ne dai eh, wanda ya bayyana ma duniya cewa ya bar riga a lokacin karatun malam kano malam yawa alhamdulillah alhamdulillah maganan da nake so da yi a nan shi dai eh, kamar yadda kowa yake magana karatu ayi karatu kawai mai hankali masu hankali ba mai hankali ba jama'a da yawa wallahi ana gani abu abu a, a fili kamar hasken rana maganar shirka ne ga shi karara an faɗe ta magana ya tabbata zuwa ga wanda ake ganin shi ne jagora wanda ake ganin shi ne in ba shi ba ɗari kan ba wato shehu ibrahim da shehu tijjani maganganu sun tabbata zuwa gare shi ni lokacin da nake neman gaskiya malam muhammad abinda kawai na fokusin a kai ne. wannan maganar lallai an faɗe ta eh an faɗe ta a cikin littafi eh a cikin littafi littafin nan lallai ya tabbata littafin shirin ibrahim ne eh ya tabbata to daga ranar din idan wannan maganar na ji waɗannan matakan na tabbatar da su zuwa ga Shehu Ibrahim daga lokacin na fara fahimtar gaskiya na samu waraka. Yanzu ya wani abin da mutane 'yan ɗarika 'yan kwana Allah ya kutar da su daga wannan akidan abin da yake damun su shine mutum yana aunawa idan ya ya fita ɗarika ya ji da iyayensa da suka mutu a kai. To wannan ma na ba wannan ansan da kaina kilin da na samu waraka daga wannan shine waye ne aka ce mu na biyu shine Annabi Muhammad Allah da manzonsa sun fi iyaye to da na fahimci haka soyayyen annabi ya fi na iyayena kuma a bincike a bincike na ji maganar Sheikh Jafar Allah ya masa rahama Allah ya saka masa yake cewa su iyayenka ta yiwu ran lahira Allah ya musu uzuri gaskiyan da ya rike ka su gaskiyan bai cike su ba to kaga inda yan kwana yan ka, ko kuma duk wanda Allah ya azurta shi da karɓan gaskiya ya sassaka waɗannan ma'aunan magana an ce magana ta za shirka ne eh shirka ne ba wai za ka ji haushin an faɗa ne? ba karya sa za ka yi taifai ba ka nema gaskiya maganar nan ya tabbata ga wanda aka cewa ake cewa ya faɗa idan ya faɗa wallahi ko wane ne shi ba annabi ne wallahi tallahi ka aje shi ka kama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma kamar yadda wani kola ya faɗa duk maganar da ka ji ɗan ɗarika suka siya a kai ba asalin maganar ba wani magana ne ake kokarin kare kamar misalin cewa eh, Allah ya yi magana da harshen bishiya wannan maganar abinda shi Ibrahim Iyas yake son ya tabbatar da shi ne Allah yana tajalli a jikin 'yan Adam masu yadda suka ɗaukar tajalli shi ne Allah yana wani Allah shi wani abu ne wanda yakan gudana ya shiga jikin halittunsa yadda suka ɗaukaka shi yasa suke faɗa da maganin cewa Allah yana kan ar'ashi Allah yana ina abin da suke nufi da Allah yana ko'ina shine Allah nan yana iya shiga dukkan jikin halittu jikin dukkan halittu halittun da musamman a ɗarikan wanda ya yi tarbiya ya yi fana'i ya yi to da zaran ka taka wannan matakin wallahi tallahi magana na haka yake ni dan ka ne kuma duk dan ɗarika san haka magana na yake Allah abin da yasa suke faɗa da cewa Allah yana sama in ka sun aka ce ga ayoyi ga hujjoji cewa Allah a sama yake za su ce ba Allah ba a sama yake ba abin da suke so su kai ka ga shine Allah wani al'amari wani irin abu ne Allah yana iya shiga cikin halittunsa kamar yadda shi shi bayan ya ce Allah yana magana da harshen bisha to abin da suke son su tabbatar a ran to tun da Allah ya shiga jikin bishi ya yi magana haka yakan iya shiga cikin bayan Allah arifai sufayi bari bar ma sufayi har muridai muridai din wanda ya yi tarbiyya ya yi wusuli ya yi fana'i Allah yana iya shiga jikinsa to kaga malam Muhammad duk wani abun da ka ji ana korewa ko kuma ana tabbatarwa ɗari ka ba asalin abin ba ne idan suka ce farkon halitta suna magana a Annabi Muhammadu salawar alaihi ne abin da suke son su kai ka ga shi ne da Annabi Muhammadu din asalin sa haske ne da aka cire shi Allah ya bantare a jikinsa yi halitta Annabi Muhammadu salawar alaihi ba wai fa zallan maganar su ce maka annabi shi ne farko halitta ba wannan zallan magana ba ne abinda suke son su kai mafiya da al'umma shi ne annabin da Allah asalin su abu ɗaya ne to irin waɗannan misalan suna da duk abin da kaji sun yi da awanci za ka samu ana son a kai mafiya ne ko kuma a kai eh, eh, a gurɓata addini a kawo wani ideology da ya saba da addinin musulunci wanda idan ka ɗauka waɗannan abubuwan kafircin waɗannan abubuwan wallahi ko a kiristiyanci ba su yi haka ba kiristoci mutum ɗaya suka ce ya zuwa jikin mutum ɗaya suka ce Allah ya zuwa jikinsa Jesus amma a dariƙa Allah yana zuwa a jikin koma wani irin halitta Allah yana yin tajalli in ka ji maganar tajalli kwanakin baya lokacin da na kira Malam Lawan yana program garin garinmu ne ya saka hoton Shehu Ibrahim cewa annabi ne ya zo a jikin Shehu Ibrahim so maganan yana da nauyi yana da ga magarin mutane kuma wani abu wallahi tallahi malam Muhammad kana jina ai akar kana ji mafi muni ma sun ce ai a ta gumaka Allah yakan yi tajalli ma jikinsu da ba dan Allah ya bayyana a jikinsu ba da ba a bauta musu ba na abu shi yasa suke ganin cewa wanda ya bauta ta gunki haka shehu tijjani ya ce duk wanda ya bautata gunki ce Allah ya wa haka ce malam kana jira ko kana jira eh saboda Allah ne ya tajalli a jikin gumakan sai ya fincike su mm, malam kana jira ko ya ka shi tijani eh abin da nake son na ce shi ne, ba za ma ka san karnan da yake dari ka ba sai yi dari ka irin mu da muka yi dari ka da Allah ya kutar da mu ko kuma irin ku ku malam ku da Allah ya ya wakilta ku kuke kokarin sarkake addinin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba za ka san ina faɗa ma wani abokina ya san gidan mu gidan tsarika ne ya san gidan mu gidan maulidi ne iyayen mu manya-manyan hadimai ne na su su man Bauchi ina faɗa masa na ce wallahi kai da kake dan izala tuntuntuni tuntuni kake sunna kana ganin yan ɗari ɓatattu ne ba ka san zurfin batan ba sai inda ka yi ka, inda kana ka shiga ka, ko ka fito daga ka ne za ka san irin batan da ake ciki. Malam, malam, malam, malam na san ka san kai kai binciken ka kai wannan akwai hadara guda uku hadaratul ilahiyya hadaratul muhammadiyya hadaratul ah, menene waɗannan abubuwan da suke nufi Maganar zai yi nauyi amma wallahi haka yake akwai mutane jama'a al'umman da aka ɗora su kan cewa Allah ya zo duniyar nan so uku ne ya zo a jikin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bayan tsawon zamani ya zo a jikin eh, Shehu Tijjani to zuwa na ƙarshe ne ya zo a jikin Shehu Ibrahim duk waɗannan abubuwan kafircin waɗannan ina za a kai da al'umma mutane dubban miliyoyin mutane suna kan wannan akidun suna kan wannan kafircin wani karatu ne za a yi mafi mahimmanci wanda ya fi wannan su mala wanda ya fi abin su mala nan suke yi wani karatu ne ka je ka ɗauka maganar masalan eh, yunwa masalan zinace zinace masalan wallahi duka bai kai wannan masalan ba dubban al'umma suna ciki suna kan wannan akida mu a ciki muke a ciki muka fito iya tsawon lokaci na saurari karatuttuka da yawa na saurari abubuwan da aka faɗa tun muna mune muke cewa ana sharri ana sharri ana sharri daga lokacin da Allah ya buɗe zuciya na ya haskaka mun na fara bincike ina yin karo da bidiyo shi yasa na ce ku yi karatu ku saka a Facebook wallahi inda na fara jin karatu su mala alkanawi kawai karo da da karatu an ce abu kaza ga fa abin da shi Ibrahim yayi ba mutumin da ake masa ganin ma'asumi shehu ibrahim din ana masa ganin shi oridi yana aljanna kawai kamar ba hisabi ma a kansa sai a ce a'a sai in ga abin da shehu ibrahim yayi abin nan shirka ne in dai kana da hankali hankali mai kyau ba ma sai ma magana ilimi ba ka san abin nan shirka ne to ga abin da shehu ibrahim yayi na je bincika abin da ya tabbata ga shehu ibrahim kuma in ka auna yanzu shekara na talatin da biyar muna yara mun ga wasu abubuwan mun ga wasu abubuwan mun riska wasu barnan da aka yi a kasan nan ba don zuwan izala ba wannan gaskiya ɗaya ne so da haka malam Allah ya kara maka lafiya Allah ya karfafa ka sai dai kawai shawara da nake da shi shine malam kamar yadda wani kola da ya sauka hakuri hakuri wannan wakilci ne Allah ya maka da irin ku irin ku masu irin waɗannan karatu wakilci ne ku mujaddidai ne kun an dama tsawon lokaci-lokaci Allah ya kan fitar da mujaddadai in addini ya gurɓace shirka ya bayyana bidiyo'i safe-safe su subuce-subuce suka yi abin nan sai Allah ya fitar da wasu mutane ko kuma wani mutum ya jaddada addinin. To ni ina da imanin irinku irinku masu wannan karatun kar ka taɓa jiwa wannan karatun eh, eh, kamar baka da aiki akwai masu faɗin haka ina ganin comment baka da aiki kai sai bibiyan laifin mutane wallahi tallahi kuna kokarin jaddada addinin mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda sufaye suka lalata suka fatar da mutane Allah ya kara maka shawara Allah ya kara maka Allah ya kara maka shawaran shine malam alkawari Allah ya sa kana jina a ah, ah, kowa hakuri da kuma insha Allah muna godiya muna godiya hakuri da kuma da kuma da kuma ka yi hakuri ka daina barin ranka yana bacewa dan na kalla karatukanka duk inda mutum ya kai ka ranka ya ɓaci ka fokusin abin da kake kokarin ka tura shi sai ya ba da amsa ba wani maganan ɓacin rai Allah ya kara maka hakuri Allah ya kara muku hakuri gaba ɗayan ku irin ku irin ku masu waɗannan kasuwantuka na amfana da ku iya tsawon lokaci har na kai yau na ce na bar riga. Allah ya karfafa ku Allah ubangiji ya muku ikhlasi Allah ya kiyaye ku daga zamiya Allah ya tabbatar da ku akan gaskiya Allah ya cika muku ladan ku muna godiya da wa Allah ya samu amin wa alaikum salam. salamu alaikum kwallon sunan ka daga ke kira Allah ya amsa ɗan uwa Allah ya amsa salamu alaikum kwallon. Salamu alaikum kola. Shi kenan ka dawo kuma bari mu je na gaba. Eh, jama'a saura muna kamar minti shirin haka mun dasa aya ku yi hankuri. Um, assalamu alaikum. Assalamu rahmatullah. To sunan ka daga nagi. yi Ahmed. Malam Umar ne ƙara sake aurewa. ko Allah Malam Umar. To muna jin ka a takaita minti biyu ya soma. To, to ina wa malami ina da yi mishi gaisuwan ban gida kuma kai ma ne ma gaisuwa ubangiji Allah ya saka muku da alkhairi amin amin amin kuma Allah ya saka muku da wannan wannan aiki da kuke yi ubangiji Allah shi biya ku amin Allah ya saka Allah ya saka muku da alkhairi wallahi karatu ana ganewa sosai saboda mutum shi ya kamata wa kan shi alƙalanci idan aka ce an yi abu to in waɗanda kuke biye suka kasa karewa to ku waɗanda mabiya ku ya kamata a ce kun wasan kanku alƙalanci ku gane ina aka dosa idan mutum ya shiga gaba ya ce zai ja ku faɗa aka zo ya kasa faɗa to ku yan rakiya sai ku wa ku hukunci sai ku dawo daga baya ku debi inda hanyar gaskiya take a bi wallahi malam ana gane karatu sosai muna ganewa sosai sakamakon ma karatun nan mutanen da ma ni kaina nake wani nake zuwa karatu aka yi waɗanda ba sa da irin wayanda za su zo su abun nan ina nuna musu ina bata lokaci sosai in sa musu karatu su sai su kansu alƙalanci kuma mutane sun gane sosai ubangiji Allah ya saka muku da alƙalanci abin amin kuma Allah ya saka ma malam Allah ya saka ma da alkhairi <laughs> amin kuma Allah ya saka jazakum Allah ya saka bari mu ci danwa kuma jazakum Allah alaikum assalam malam Muhammad na'am danwa sunanka daga na ke kiran daga Maiduguri Bakura kenan eh, sunanka kuma danwa Bakura Bakura Bakura Eh, Allah. Malam muna daga Maiduguri. Eh, daga Maiduguri. Ina yi wa Ashek Sani Alkanawi fatan alheri. Malam Alkanawi na eh, dama ina masa karfafan gwiwa ne akan abubuwan da suke yi na addini ya je gaba. addinin musulunci ya karbabu su kashe bid'a da kafirci ina musu addu'a da irin a kisan ramadan da malam lawan turayum Allah ya saka musu da alheri Allah ya tsare mana su da baki ɗayan su muna yin fatan alheri zuwa gare su muna godiya don wa Allah ya saka da alkhairi Allah ya yi maka Allah ya saka amin bari mu je kwala na gaba kuma assalamu alaikum Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Malam Muhammad. Na'am, dan wa sunan ka daga na ke kira. Sunana Isa Yaya da kasa Chadi. Isa Yaya to malam na jin ka. Don wa fata alkhairi kai shugaban zama. Muna godiya Allah ya saka. Barka da kokari. Muna gaisuwa ta musamman da zuwa Alkanawi. Na'am. Allah ya saka mai da alkhairi. Amin. Amin amin dan uwa kai ma Allah ya saka ma. Amin amin. Amma malam Muhammad jiya shekaran jiya nan fa na kusan wannan fa. Kai hakuri. Da na kira bila adadi ban ga nan ba. Kai hankuri wallahi kira dai wurin kiran ku yi hankuri ban da ikonsa. Wallahi wallahi. Dan na kun da kuke tare da mu da yawa ko wadanda ba. Hmm, ku da ku yi hankuri hmm. kawai barin da ya bada hankuri. ban da ikon sa to kai ma Allah ya kara maka hakuri ina ga lokaci ya yi ma ya kamata in gwada wayan nan ma duniya Allah ya kara maka hakuri shi zan doka shi ko yana gani wanda ya zo shi na doki ba wai zababbin mutane ba. gaskiya gaskiya ni ma na dauka hakan ne kuma daga ah, baya na ga ayyuka na da yawa korafi kamar suna tare da ni tun ba yau ba shekaru da shekaru ya kamata neme musu namban su daban hasa hasa mm. ta gani to an yaka kuma hmm. ai mutane nawa ke tare da mu shekaru da shekaru shi sa in an yaka kuma zai zama kamar wani kaibabin mutane ne lamba guda gudan kenan hmm, gaskiya gaskiya Allah ya kara muku hakuri amin amin Allah ya na'am Allah ya kara muku hakuri ga ku da zuwa Sheikh Alkanari muna masa fata alkhairi Allah ya kara muna ire-iren su kuma wannan jihadin da suke yi gaskiya a wannan zamanin suna taimako sosai musamman jiya mukabalan nan shekaran jiya nan mun tara sosai fa kamar mutum da yake jin yunwa ne an kama abinci ne zai ci fa iko Allah to wannan lokacin da ya bata mana gaskiya mun yi takaici kamar danga wani dan waya kira ce shi bai ya sai wato ma gaskiya na shiga masafin wanda suke cabu su yasan ba ah, ku ya fi ku ya hankuri da na na yi da na ga malam Muhammad Allah wai Um, Allah ya kara muna kuri da baki don mu da shi. Wal afina anin nas. Ya gajiyar da mara alfahari fa. <laughs> Gaskiya. Babban takaicin ya gajiyar muna da alkanawi kuma bai muna abin kirki ba. Ku yi hankuri. Ku yi hankuri. Ku yi hankuri. To kamata yanzu za su shigo tunda suna amsa mukabalar mu ma haka muke so ai tunda da suna guduwa. To wanda aka ta bugawa da su a ma sun zame. tunda suna turo su su suna zuwa ya kamata su shirya sosai su zo don dagar ba ta wasa bace ba kamar zawiya ne eh ba kamar zawiya ne duk abin da ka yi ka littafi an karanta ne kuma yadda ake yana nuna duniyan nan gaskiya fa yana fahimtar da mutane sosai ne ba kaɗan ba sosai kuwa ba yadda mutum zai je ebo kayukan sai zai ta abubuwan sai zai shige bane a'a za ka ɗauko littafi ne mu ma da muke ɗan koyo muna duba yadda al'amarin suke amma baya kamata ko da kola ne zai shigo don Allah daga cikin ɗariƙan mutum da ya san bayi da hujja kuma bayi da karatu ya haƙura masu karatun su zo su kare ɗariƙar. Gaskiya ba ma jin daɗi wuni zo ta jayayya kan wasu abubuwan da ba su da amfani kuma lokaci na da amfani sosai musamman ga ɗalibai. su suka san tsadar lokaci ne tafi muna muna matsala sosai to Allah ya saka muku da alheri eh, assalamu alaikum amin insha Allah bari mu je kwala na gaba assalamu alaikum wa alaikum salam na'am sunan gargar na ke kiran eh, sunana Adamu E Hassan daga Adama Yobe State Nigeria to mala Adamu duniya na sauraron ka To ina wa Malam Alkanawi fatan alheri tare da kai duka. Na Malam Alkanawi na jinka. Eh, ya Malam Muhammad an kawuta. Malam Anas, Malam Kakisu, Shehu na duka a gaggaishe mun su da Allah. Insha Allah za su ji ka. Mu je na gaba insha eh, Allah. Game da karatu kuma game da karatu kuma gaskiya wannan abubuwan da malam ya bijirar da su yau din nan. Amma wannan ina ga waɗanda ba musulmai ba ma anya ma sun yi wannan da'awar kamar kiristoci gaskiya <laughs> ban sani ba dai ko kiristoci suna faɗa amma sai dai malam ya kara mana bayani a kai na gode to muna godiya don wa Allah ya saka da alkhairi bari mu je eh, na gaba assalamu alaikum Wa salam, Malam Muhammad. Na'am, wa sunan daga na ke kira. Eh, ka ne kare dawowa daga Abuja Muhammad. Eh, ko Allah. Kuke bara ana kuke bara na ce ina zaben wasu mutane ne doka. Wasu wanda ah, Wala yana eh, magana ɗaya na manta da Allah ku yi hakuri, kowa ma ya yi hakuri da Allah, malam ya eh, hakuri. Wani wani wani roko nake son na maka. To na jin Allah ya sa na yi. dan Allah ka samo mana malam kaki su ne ko wane ne da ake ce masa yana yawan kira yana kara bayani akan kan izini ta yi. Malam kaki su dan Allah ina roko ya sa topic shubuhohin da ake amfani da su cewa ibn taimiya shi ma ya yi kaza. Ba wanda ya bani waraka akan maganganun ibn taimiya kamar shi malam kaki su. Za a ce ga shirka kaza iyakan inda in ka za su iya kare kansu shine ai da taymiya ma yayi da an yi ta ruɗa mu da waɗannan abubuwan sai idan malam kaki su wallahi duk cikin malamai masu bayani akan maganganun ibn taymiya ba wanda ya bani waraka kamar shi malam kaki su to dan Allah malam alkanawi yana jira da kai ina roko dan Allah malam kaki su ya sa mana karatu ya ɗauko waɗannan shubuhohin maganganu na ibn taymiya ya mana ko da na lokaci kaɗan ne in dai yana da lokaci dan Allah ina wannan roƙon magan da na dawo na manta kenan ɗazun na na dawo yanzu wannan roƙon nake son na gabatar da Allah Na gani, insha Allah sako zai kai malam. Insha Allah ni ma zan isa masa, amma ɗan uwa abin da yake faruwa kana ji? Na'am. Wato a fahimtar mu gaskiya wannan ba shi ne mafita ba. wato suna kawo wannan ne saboda su karkatar da hankalin mutane kaga yanzu mu ma sai mu koma muna kare malaman mu kenan kaga yanzu harin da muke kai musu yanzu ba zai yiwu ba sai dai ko za a sa irin wannan ba wai haka mu sa shi a matsayin topic mu zo mu ta yi mu ta ba a'a kawai alal akal kamata ya mu ringa datse su yayin da suka zo muka kama su da wani abu kan mu ba su dama su ce wani malami ma ya ce a'a su fara gamawa da nasu su kare su fara faɗin dalilin su a shari'a eh idan ba da ba kana ji idan ba su yadda ba aka zo shiri sai a sauke su kaga kamar yanzu a nan da wani zai hawo ya ce min ibnu taymiya ya ce ai ba shi damar ya ce ba sai ya fara kare shehu ya fara kawo aya da hadisi akan abin da shehu ya faɗi sannan kuma sai mu je kan na'am eh, shi yasa ai wannan target ne target suke yi eh. Allah ya sa mu dace amin ya rabbi amma kuma ni wani ansan da na bawa na wannan shi ne, ran lahira idan Allah ya tsare ni cewa na yi shirka kaza idan na ce masa ai wani ma yayi wannan zai zama hujja a gare ni idan Allah ya tsare ni me yasa kai bid'a kaza sai in ba ma Allah da ansan cewa ai wane ma yayi dan Allah malam a hankalce da ilimi wannan hujja ne yanda kuma yanda ai ka faɗi ya kamata a samu lokaci a ringa bayani na kan cewa ga mm. abin da Ibn Taymiyyah ya ce wallahi galiban in ka lura wani abin na Ibn jahilta sa suke yanzu tsaya na baka wani misali yanzu lokacin da nake yin karatu akwai wani wane ne wani kazawa kaza da ya bugu wato duk dai da yake na ji shi ya ɗau karatun ya nemi raddi shi wannan kazawa kaza ɗin amma wallahi abin da zai baka mamaki shine kamar kwakwalwar dusa ce da shi karantowa yake amma kansa yake wa raddi to sai ka gani idan a ce akwai masu hankali cikin ɗariƙa abin sai ya ɗaure ma kai abin da na karanta ya ɗauka ya je yana dannawa amma wallahi kana ji wanda yake da ɗan ƙaramin hankali to ya san wannan ya samu matsala sai ya danna fa sai a faɗi kuma ya ƙara tabbatarwa yake har ya zo gurin da ibn taimiya yake cewa ai wa'annan masu faɗau wannan hukuncin mahaukata ne da su cewa mutumin da zai ce anal alhaq ai kamar mahaukaci ne ko wanda ya sha giya bai san abin da yake hayyacinsa ba to nan sai ka gani haka a yanzu in baka wani dan misali ina zuwa na'am ina zuwa in dan baka wani misali a irin guraren da suke ɗaukowa na'am kamar yanzu ga wani waje da ya karanta shi yasa abin da sa ba ma so mu ringa biye musu saboda kada ya zamanto cewa mu muna kare malamin mu ne amma wallahi jahiltar abun suke ai yanda shehu tijjani ya faɗi ne ai ya ce ibnu taimiya ya musu inkari ya ne wa ƴan uwansu arufai inkari haka yake abin da shehu tijjani ya faɗi zan baka misali gurin da shi wancan kaza kaza ya karanto wanda a gaba inda zai ƙara karanta layi uku to da sai ka ji mummunan jahilcin ya fito kamar ran nan ya karanto gashi cikin majmu'ul fatawa mujalladi na biyu shafi na ɗari uku da casa'in da shida ya ce fasulin wa qad yaqa'u ba'du man ghalaba alayhi al-hal fi naw'in min al-hululi aw al-ittihadi fa inna al-ittihada fihi haqqun wa batilun ولكن لما ورد عليه ما غيب عقله أو أفناه عما سوى محبوبه ولم يكن ذلك بذنب منه كان معذورا Gaira mu'atibin ghaira alaihi ma dama ghaira aqilin fa innal qalama rufi'a anil majnuni hatta yufiqa wa in kana mukhti'an fi zalika da kana dakhilan fi qawlihi ta'ala yanzu nan da ya karanto wala ga mai hankali wanda yake fahimtar karatu raddi yake wa kansa ibn taymiya abin yake cewa wa qad yaqa'u ba'adu man ghalaba alayhi sashin shashin waɗanda hali ya rinjaye gare shi yakan iya ya afka yakan iya ya fada fi nau'in min hululi cikin wani nau'i na hululi aw ittihadi ko kuma na ittihadi sai ce fa inna ittihada fi haqqun wa batilun yace ittihadi cikin sa akwai gaskiya akwai ƙarya sai ce lakin sai dai lamma da alaihi ma gayyaba akalahu yayin da abin da ya ya kama ɓuyar da hankalinsa ya gangaro gare shi au afinahu ko ya ƙarar da shi amma siwa mahabubihi gabarin abin da ba abin da yake so ba sai ce wala me kun zalika bi zambi minu amma wannan abin da ya sa ya fita daga hayyacinsa ko hankalinsa ba zunubi ne daga gare shi ba sai ce kana ma'azuran ya kasance abin yi wa uzuri Gaira mu'atibin alaihi ba abin da za a yi masa uquba bane akai sai ce ma dama gaira aqilin matuƙar ba mai hankali bane sai ce fa innal qalama lalle alqalami rufi'a anil majnuni an ɗauke wa mahaukaci kaga wanda ya faɗi wannan abun hukuncinsa hukuncin mahaukaci ne ashe shewunansu hukuncinsu hukuncin mahaukata ne kenan sai yake cewa fa innal qalama lalle alqalami rufi'a anil majnuna an ɗauke wa mahaukaci hatta yufiqa har sai ya dawo hayyacinsa sai ce wa in kana mukhti'an duk da cewa ya kasance mai kuskure ne fi zalika cikin hakan kana dakhilan fi qawlihi ta'ala to ya shiga cikin fadin Allah rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana ibn taymiya ya kawo wannan ayar sa'annan in ka je gaba ibn taymiya ma gashi bayan ya ka yace fa yace fa hadhihi halu ta'tari kaseeran min ahli al-ma'abbati wal iradati fi janibi al-aqi wa fi ghairi janibi sai yace wa in kana fiha naqasun yace tawaya ne a cikin ta wa khata'un da kuskure wa'annan ma kenan shi yasa wato kana ji hatta idan da za su tsaya a yi karatun a nutse wallahi yanda shehu tijjani ya faɗi ibnu taymiya ya ne musu inkari ya wa ƴan uwansu a rufe inkari sai mun biya musu karatu ba su gane ba ne ibnu taymiya ba shi da alaka da su shi yasa in kuma an dau magana ibnu taymiya ga abin da shehu ke to ibnu taymiya yana kallon shehunansa a matsayin mahaukata ne kenan to kaga in sun yarda haka ne eh shehunan ku mahaukata ne suna faɗin abin da marasa hankali suke faɗi Allah ya sa mu dace shi yasa wallahi nan dan uwa target din su kenan sai mu koma muna karewa ai ibnu taymiya ba haka ba kaga yanzu an daina kai musu hari shi shi yasa mu ba ruwan mu da wani kawai in muka kawo shehunka ya ce to zo ka kwaci shehunka farko kenan in ka kwaci ka to daga baya sai ka ce e eh, ibnu taymiya ma ya ce sai shi mu duba mu gani in ya faɗi kuskure ne sai mu ce to wannan kuskure yayi mun kyale masa kuma mu ai daman ai ka'idan mu wacce ibn taymiya ma ya dora mu akai shine babu wani wanda zai faɗi magana kuma dole a bi shi in ba manzan Allah ba haka ibn taymiya ya faɗi cikin majmu'ul fatawa in dai ba manzan Allah ba babu wani wanda zai faɗi magana kuma dole a bi shi ba tare da ya kawo hujja ba manzon Allah shi kuma maganarsa ce hujjar mu hanyar mu kenan Allah ya sa mu dace amma target ne wannan assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh malam muhammad na'am da sunan ka daga nake kira sunana ahmad ina kira daga ainihin jamus to malam ahmad duniya sauraron ka da farko dai Ahmad barka da zuwa Masha Allah dai dai Masha Allah ah, likita makarata ba za mu ce mahaukata ba <laughs> to Allah Allah kare mana kai Amin Mala Ahmad Allah ya saka ma da alkhairi Allah ya ma jagoranci Idan kana Allah kana Rasul eh, malam alkanawi Ah, da kai da malam muhammad da ainihin sauran malumman nan namu allah ya muku albarka allah ya Allah kuma ya ba da ikhlasi gaskiya fi sabilillah wallahi muna jin daɗi kuma daidan wannan gaba da wani ya zo yake cewa a kare ibnu taimiyya yana jin daɗi wallahi amsan nan da ka bashi da ire-irenta duk da yake ibn tamiya babban malami ne wani okaci ya kamata a wofitar da su a kore ma maganar ibn tamiya a yi magana da su direct yanzu hmm. tambaya shine in za a ɗauke littattafan ibn tamiya gaba ɗaya shin ba za a yi sunna ba kenan ko yaya Malam Alkanawi. Na'am, sai dai ban ji abin da eh dan maimaita Malam Ahmad. Na ce da za a ɗauke littattafan da Ibnu Taimiyya ya buga gaba ɗaya shin kenan ba za yi sunna ba kuma kenan koya. Malam Muhammad. Har wani gadi ne ba. Eh Malam Muhammad. Eh ba na ji sosai gaskiya na dai ji ka ce da za a ɗauke littattafan Ibnu Taimiyya. eh na ce shin ba za a yi sunna ba kenan kamar yadda mutane duk hankalinsu ya koma kan ibn taimiyya gaskiya ne wallahi da ibn taimiyya babu ibn taimiyya za a yi sunna ai kafin sa ma ana sunna akwai ahli sunna da yawa kafin sa ai haka ne a wallahi akwai abun kunya akwai abun kunya wanda ba shi da misali a ce shehannan da rika idan sun zo an kawo wani hujja wanda suke ganin wato kazanta ne sai su ce ibnu taimiyya ma ya yi gaskiya wa'annan malumma da suke kokarin kare ɗarika wallahi wannan abin kunya ne a ce a jikinka sai ka ce kai ai akwai ma tare da shehunku wato kenan ka yadda kenan dama wannan abun kashi ne kawai tun wurin ma mutum wallahi ina jin daɗin yadda kake tafiyar da al'amarinka kan baka yadda a ture ka a koma kaga wani malu, wasu malumman mu na sunna gaskiya ba na jin daɗi a ce ibnu taimiyya she ya manta ma da shi abin da yake yana kokarin kare wannan da farko ya kare abin da aka zo aka ajiye a kan tebur mm. ka kare wannan in ka kare in kana da wani magana sai ka yi magana wato cewa da suke zuwa suna yi kaman aiko ibnu taimiyya ya yi wallahi in suna jina su bar wannan wannan abun kunya ne wallahi abun kunya ne a ce malamin ka yayi wani abu ka ce malamin kuma ya yi? to yanzu ya ke ya za ya za yi wannan magana sai sa gaskiya yan ah, uwa da suke bibiyansu. su su 'yan dariƙan da ba su da ilimi ba su san abin da ke kasa ba wallahi su duba su gane kama wa'annan malumman nan su ba su da abin faɗi ne gaskiya ne eh, gaskiya ne to ni na mamaki ma ne wato gaba ɗayan malumman sunna <laughs> me yasa hankalin sai karkata ne kawai akan ma'ana alkarai wala Allah za ka yi bayani me yasa hankalin ya karkata kawai akan wato Ibn taimiyya shin suna iya su gwada mana wani eh, akida da Ibn taimiyya ya koya mana wanda bai fito daga annabi muhammad ba ne wanda muke yi ai kuna ku muna ganin yadda suke yi wanda kuke karantowa kuma za a kawo bidiyo kuma a ce gashi in bautan mm. kabari ne a ce gashi masu mm. zagin Allah masu maganganun banza zuwa ga annabin ma da kan shi gashi gashi a mm. rubuce kuma gashi ana yi to su kawo mana wani abin da ibnu taimiyya ya koyar ko da sun yadda wato ibnu taimiyya mu dauka ma cewa ya ce kowa Allah ne ina wani dan sunna da suka sani wanda yau yake cewa kowa Allah ne Allah da mana mai kyau Godiya eh, Muhammad Allah ya saka da alkhairi Allah ya biya jama'a lokacin mu yayi insha Allah mun doki mutane kamar ah, guda uku duba mu dasa aya insha Allah Allah ya saka muku da alkhairi har wa yau muna jiran bawan Allah mai ƙarshen lamba 08 nan ya bugu kamar yadda Malam Alkanawi ya fadi insha Allah assalamu alaikum assalamu alaikum Assalamu alaikum. Alaikum salam. Sunan ka daga nake kira dan wa. Malam Ahmad kana magana da Usman Jibrin Abba Maiduguri Najeriya. To Malam Usman Jibril duniya na jin ka minti biyu muna ji. To ina ina wa malam gaisuwa da fatan alheri. Malam na sauraron ka. Masha Allah. Alhamdulillah. Wato ni tambaya na kan tofin din malam cewa mutum ya ce shi Allah ne haka ya yi tauhidi. tauhidin wani tauhidi ne tauhidi na uluhiyya ne ko rububiya ne ko mene ne shi ne ke so malam ya bambance mu wannan tauhidin mutum ya kira kansa a matsayin Allah shi ne ne tambaya na gama da dan ban taba jin wannan magana ba sai yau malal kanau sai mu dawo da malal kanau ne ta ya sauke shi Mala Alkanawi. Salamu alaikum. Mala Alkanawi. Iko Allah. Mala Alkanawi. Sha'anin neto. Assalamu alaikum. Na Mala Alkanawi. Alaikum assalam. Na'am. Ina jin kamala Muhammad. Na'am, ya yi maka tambaya, wai tauhidin ko ah, ah, ah, mutum ya kira kansa Tauhidin rububiya ne ko kuluhiya ne? Mm, asma'i wa sifati ne. To. <laughs> To. Eh, gaskiya kana ji. Na'am. Su a wajen su kowanne ne ba. Ya hada da uluhiya din, ya hada da rububiya din, ya haɗa kuma da sifat ɗin kamar yadda gashi shehu ibrahim ya kawo kaga cikin jawahirar rasa'il ya kawo kashe-kashen tauhidin guda uku gashi in ka duba cikin juzi'i na biyu shafi na hamsin da tara ga abin da yake cewa yake cewa wa idan marra ala zikirillahi faniya yace idan ya ci gaba akan ambatan Allah sai ya fana'i sai ce wal fana'u salasatu yace shi fana'in nan guda uku ne yace fana'un fil af'ali kaga tauhidin rububiyya kenan fana'i cikin ayyuka na Allah sai ka yi fana'i cikin ayyuka na Allah shine wanda muka kawo na Abu Yazid kaga ai ya kalli ɗalibin ne sai ɗalibin ya waɗi ya mutu sai aka ce wa abu yazid ya aka yi haka sai yace, ce ra'a ma la yatiqu li'an Allah tajalla lahu min haisu ana kaga yayi fana'i ne yayi aiki har ɗalibi ya mutu sai ya ce akwai fana'un fil af'ali sai ya ce wa fana'un fis sifati kaji akwai kuma fana'i cikin siffofi na Allah ya ce wa fana'un fil zati ya akwai fana'i cikin zatin Allah don haka duk tauhidin ne guda uku duk gaba ɗaya. Na'am. Eh, akan yi fana'i cikin zatin Allah, akan yi fana'i cikin ayyukan Allah, akan yi fana'i cikin siffofin Allah. Ya sa kwaya uku ne. Sai tsaya ma ka jima in ƙara ma, ya ma ƙara fito da abin sai ya ce, ya ce alfana'u fil afa'ali, ya ce kasirun minan mu'minina balaga hazal maqam. yace wa man hmm. alima Allah fa'ila fil wujudi illa Allah tabaraka wa ta'ala zalika tamma fana'uhu fil af'ali ya'lamu Allah fa'ila illa Allah haka mutum kasancewa hmm. babu wani wanda ke aiki sai Allah to kayi fana'i kaga in wani ma yi zina kenan a ka'ida su tunda kowane aiki ba mai yi sai Allah kaga a ka'ida su in wani ma yi zina <laughs> eh to ga wanda yake kenan wai ya zubillahi to kaga shi yasa duk fana wannan mummunar mummunar magana ce to tambaya ta ta biyu na'am shi Abu Yazid Abu Yazid din nan shine wannan Abu Yazid bastani nan da suke faɗa ne eh shine Dan na ji akwai wata karama da wani shehi ya faɗa a Nijar a kansa wai yana tada mutattu. To kaga wanda wanda ya tada mutattu kan wannan abun ya faru da shi kan ai kaga sai a ce wannan al'amarin nashi azimin ne. Shi ne amma kana ji shi amin shi Abu da haka. Wato kamar in ce ma mukhtalafin fihi ne. Akwai mm. waɗanda suke ba da uzuri gare shi kuma wa'insu abubuwan da ake jingina masa suna cewa ƙarya ne yanzu kamar ibnu taymiya shekul islam ibnu taymiya yana daga cikin mai bawa abu yazid uzuri duk da cewa yana da naƙasu shi ma amma yana da cikin wanda ke ba shi uzuri don eh, haka wa'insu zantukan ƙarya ne jingina masa ake ai kamar shekh abdulkadir jilani yauwa ne ma kama abin da zama yawa kamar Sheikh Abdulkadir hmm. na ai kaga wa'ansu kararrakin jingina masa ake sannan kuma Abu Yazid din eh akwai waɗanda ba sa bashi uzuri sukan sa shi daga cikin wato eh, cikin sufaye waɗanda suke da akidu na amma akwai waɗanda nan suka yi masa uzuri abubuwan da ya yi kuskure ya yi an masa uzuri baya hayyacinsa wa irin su shekul islam ibn taimiyya Na'am. Dan muna godiya Allah ya saka da alheri. Ya yi kyau. Masha Allah a tashi lafiya. Ah, insha Allah muna godiya. Ah, mun da ah, jama'a ku yi hankuri mu duba mu dasa aya insha Allah mun samu awa biyu daidai wanda wato kiran masu kira sun fi sun ci lokaci fiye da karatun da ma ya yi shi yasa ku yi hankuri mun rufe wayan shi mu dasa aya insha Allah karo na gaba kuma malam ya zo da abin da Allah ya sauwaka malam alkanawi bari mu duba mu da sa'aya insha Allah muna godiya da samun ka mu ji kalman ka na karshe cikin minti biyu mu da sa'aya insha Allah to malam Muhammad na'am kira na ga yan dariƙa lallai kamata ya su babbatan da suke yi su ji tsoron Allah malam Muhammad dukkanin aƙidar da za a gayyace ka ka kare ka kasa zuwa ka kare wala bai kamata ka je wa Allah da ita ba in dai kana da hankali tun a duniya baka da hujja ina an je gaban Allah kaga shekaran jiya wani mutum ya fito yana ta cika baki yana ta surutu kuma muka yi da shi ne ta haddi ya amsa ta ƙasa ya turo ma da odiyo ya amsa da aka zo aka fito da abu guda ɗaya aka fara fito da shi shehu ya ce in Allah ya so bawa zai zama bawa ya ce kuma Allah ne ya faɗi aka zo aka yi ta turka-turka duk mai hankali ya san ba iya kare shehu ba shehu ya riga ya faɗi an rasa mai kare shi to da Allah wanda yakan faɗi abu baka da hujjar da zaka kare shi yaya zaka bi shi yaya zaka bi shi haka kuma ga shi yau an zo an gama ba wanda ya iya kira kuma shehunan naku suna gefe na tabbata akwai muridai da suke kwamen suke zagi kaga in kuna da hankali ga shehu a fefe waɗanda kuke bi sun kasa sun gaza su zo su kwace shi sannan kuma ka ci gaba da bi ana da hankali ya kamata ka bari haka kuma yau malam usman mai dubin isa haka ya je yana ta jiransu su zo su kwaci shehu suka izuwa yana ta tsimayinsu mu ma mun je wajen amma ba mu je ba sai da aka tashi kaga saboda kada a je a fara da mu su ce taron dangi aka musu muna zuwa yana tashi ya gaji da jira ya gaji da jira ya gaji da jira to yanzu dan Allah mutanen da ba su iya karɓar su ba in an sa shi a fefe ina suke addinin gaskiya in kana da hankali kenan da a ce yanzu zuwa aka yi aka ce ai gashi ibnu taimiya an sa shi a fefe wallahi ko ahli sunna ne mara karatu sai kaji ya bugu sai kaji ya bugo saboda kishin addinin sai kaji ya bugu amma su yanzu tun da na fara har na tashi babu ɗan ɗariƙan da ya bugu har na tashi gashi yanzu kawai sai ahali suna suna ƙasa suna zagi a comment kagan kana da hankali bai kamata ka je wa Allah da wannan addinin ba shi yasa Allah ya shirye su yau dai gashi na tashi shehu ya faɗi cewa tauhidi ne kace kai Allah ne lokacin da kai fana'i ba kai kake magana ba Allah ne yake maganar wannan kafirci ne Allah ya sa mu dace subhanakallahumma rabbana wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah